amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya mai kowa mai komai cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwanmu a wannan lokaci mai tarin albarka wannan rana mai tarin albarka wanda kamar yadda yan uwa suka sani kullum bayan sallar isha ila ma ta yassara mukan gabatar da karatu cikin wannan littafi mai albarka ruwayoyi ne guda saba'in wanda aka rawaito daga sheikh ahmad tijani wanda su ƙarya ne wa Allah wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na babban malamin mu sheikh Habibu Ahmad Gusau Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana. kamar yadda yan uwa suka sani wato wannan littafin mun ɗauko tun daga halka halka yau muna halka ta goma sha biyar cikin wannan littafi mai albarka sannan kuma za mu tashi halka ta ta arba'in da ɗaya insha Allah arba'in da ɗaya afuwan arba'in da ɗaya kenan za mu tashi halka ta arba'in da ɗaya cikin wa'annan halkokin da muke yi wato ƙarya nawa muka karanta kenan ƙarya guda arba'in da ɗaya yanzu yau za mu tashi wanda kamar yadda nake faɗi idan kana da na cewa tun daga halƙa na ɗaya zuwa na goma har zuwa yau na sha biyar in ka ji inda aka karantu kaga kana da dalilin da zaka kare kofa a buɗe take kofa a buɗe take kuma na so in janyo hankalin mutane tun farko bisa cewa karatun nan yadda ka gan shi mabuni na alal hikayati ni karantuwa nake in ja in fassara amma duk abin da ka ji na faɗi na karanto malam habibu ahmad ya zargi ɗan tijjaniya da shi ma na zarge su da shi kuma ko a gaban wane ne zan ja da wanda ya ce zai kare wannan abu da haka wannan shi ne za mu tashi muna cikin shafi na arba'in da uku amma yau za mu karanta da yawa ba ɗan kaɗan za mu karanta sai mu buɗe layin waya insha Allah saboda ba mu fara da wuri ba lura da cewa akwai babban malamin mu Sheikh Musa Yusuf Asad Sunna yana karatu live in baka samu wancan ba za ka samu wannan gaba ɗaya dai fata Allah ka karɓa mana Allah ka sa mu dan kai malam yace waya qulu tijani Sheikh Ahmad Tijani yana cewa sa'altu an hadisi إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرة تعدل ثواب أربعمائة غزوة كل غزوة تعدل أربعمائة حجة هل صحيح أم لا فقال صلى الله عليه وسلم بل صحيح وعلى هذا من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة marratan wa'idatan lahu thawabu mi'atin wa sittina alfi hajjatin to ƙarya ta arba'in da ɗaya Sheikh Ahmad Tijani ya ce wai ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato dangane da hadisi wanda ya zo cewa lallai salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ana samin wato yana daidai da lada na yaƙi ghazwa wanda manzon Allah ya je in kai wa annabi salati marra yana daidai da ladan yaƙi guda ɗari hudu yaƙi ɗaya ɗaya ɗaya wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙunƙunansa shi karan kansa da yi ba su kai ɗari hudu ba to amma sai ga wani hadisi wai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya yi masa salati marra guda ɗaya yana daidai da yaƙi yaƙi yaƙi har guda ɗari hudu sai shehu tijjani ya ce sai na tambayi manzan Allah game da shi wannan hadisin sannan kuma kullu ghazwatin dukkanin yaƙi guda ɗaya cikin yaƙi ɗari hudu ta adilu arba'a mi'ati hajjatin dukkanin yaƙi guda ɗaya cikin yaƙi ɗari hudu dukkanin guda ɗaya yana daidai da aikin hajji guda ɗari hudu shi ma dukkanin da aka ce ladan da za a samu shi yana daidai da gazuwa yaƙi da manzan Allah ya je yaƙi da manzan Allah ya je ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har guda ɗari hudu sannan kuma dukkanin yaƙi guda ɗaya yana daidai da lada na aikin hajji sau ɗari hudu ya ce masa har sahihun amla shehu tijjani ya tambayi manzan Allah shin wannan daidai ne ko ba daidai ba ne ingantacce ne ya inganta ko bai inganta ba faƙala sallallahu alaihi wasallama bal sahihun sai manzan Allah ya ce eh bari dai daidai ne wannan abin daidai ne wanda aka faɗi ya ce wa ala a kan wannan wannan magana ina za ka same ta tana cikin jawahir ma'ani wanda ke da hamish na kitabun rima nuska al-maktabatu sha'abiyya in ka duba cikin babi na hudu fasali na biyu cikin fallon wurin Sheikh Ahmad Tijani juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da bakwai juz'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da bakwai zaka ga wannan magana sai ce wa ala haza akan wannan to tunda haka ne man salla ala nabi sallallahu alaihi wasallama marratan wahidatan cewa dukkanin wanda yayi wa annabi salati daya lahu sawabu mi'atin wa sittina alfi hajjatin dan haka yana da lada yana da lada lada lada na aikin hajji guda dubu ɗari da sittin guda dubu ɗari da sittin wato idan kai kai kai salati ɗaya ga annabi kana da lada na aikin hajji guda dubu ɗari da sittin haka za ka samu wannan haka shehu tijjani ya lissafa wannan magana ina za a same ta ɗan uwa na faɗi in ka je cikin jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima in ka je cikin juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da talatin da bakwai wannan ƙarya ne in ji malam yanda ya faɗi ina manzan Allah ya faɗi haka sai a kawo a nuna wannan shi ne abin da yake akwai sannan mu je malam ya ce ƙarya ta arba'in da biyu malam ya ce arwayatu saniyatu wal arba'una ruwaya ta arba'in da biyu al ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wacce aka yi ƙarya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ƙulu Ali wa Harazim Sheikh Ali wa Harazimi yana cewa ma azina lahu sallallahu alaihi wa sallama fi hadhihi tariqati muhammadiyya was-sirati nabawiyya yayin da manzan Allah ya yi izini gare shi cikin wannan ɗariƙar ta Ahmadiyya an gane cikin wannan ɗariƙar yace wa fataha Allahu ala yadayhi sallallahu alaihi wasallama sa'annan Allah ya buɗe akan hannunsa sallallahu alaihi wasallama wato ta hannunsa aka samu ɗariƙa ta tijjaniya Allah ya buɗe a hannunsa wa akhbarahu manzan Allah ya ba wa shewa Ahmad Tijani labari annahu huwa murabbihi wa kafiruhu wai manzan Allah shine mai yi wa shehu Tijjani tarbiyya ba akwai shewu ne waɗanda suke sa mutum a tarbiyya ba su masa tarbiyya to shi shehu tijjani sheyinsa na tarbiyya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama wai wa akhbarahu ya ba shi labari annahu huwa murabbi cewa shine mai yi masa tarbiyya wa kafiruhu shine mai rainansa wato shi zai sa shi a hanyar Allah shi shewa Ahmad Tijjani kenan manzon Allah ne zai masa aka. Ya ce masa wa annahu la yasiruhu shay'un min Allah illa ala yadayhi cewa babu wani abu da zai zo wa shewa Ahmad Tijani daga Allah face yana a hannunsa shi annabi Muhammad sallama wa bi wasitatihi sallallahu alaihi wasallam kuma da wasitan manzon Allah ne wato shehu Tijani duk abin da zai zo masa daga Allah to daga hannun manzon Allah zai zo masa sannan kuma da wasitan manzan Allah zai samu wannan abu wanda yanda suke faɗi cewa shi kuma shehu tijjani dukkanin halittu da aljanda mutum da al'ummatai na baya da mala'iku kai har sahabbai daga shehu tijjani suke samun madadi shi kuma daga manzan Allah haka yake cikin littattafansu wa qala lahu kuma wai manzan Allah ɗin ma yace masa la minnata li makhluqin alayka min ashyakhi tariqi wai shehu tijjani manzon Allah ya ce masa babu gori gare ka ba wanda zai ma gori cikin ababen halitta duk cikin halitta ba mai yi ma gori daga cikin shehunan ɗariƙa waɗansu ɗariƙan wanda ba na tijjaniya ba manzan Allah ya ce wa shehu tijjani ba su da falala gare ka ba su da falala ba za su yi ma gori ba Ya ce wa ana wasitatuka wa mumidduka ala tahqiqi ni ne wasitarka wa shehu tijjani manzan Allah shi wasi wasitarsa kuma shi shine mai bashi madadi ala tahqiqi a bisa tahqiq ce faturuk anka jami'a ma akhasta min jami'i turqi wai manzan Allah ya yace wa shehu tijjani faturuk anka jami'a ma a min Jami'in turki dukkanin abin da ka karba na sauran dukkanin ɗariku shehu tijjani wai manzo Allah ce ka bar shi dukkanin abin da shehu tijjani ya karba na wata ɗariƙa kafin a to manzo Allah ce din ya bar wannan abu din ya bar shi in ji wai manzon Allah wa qala lahu manzon Allah din ma yace masa ilzam hadhihi at-tariqa ka zumci wannan ɗariƙan kai shehu tijjani ya ce hada itibaru bi shaykhina a tijjani wa adihin maabbatu wal khususiyyatu min sayyidi da adama wa ada dullo ala anna li sayyidina Allah kama عند kama كما biha بها سيد Adama fi gairi mamarra. Wai wai manzan Allah ɗin fa? bayan ya gaya masa sai ya ce wato wannan abin da kulawar da ka gani da aka yi wa shehu Ahmad Tijani da wannan soyayyar da wannan khususiya aka keɓance shi da wani abu to daga manzan Allah ne ya ce to wannan indi Sheikh Aliyu Harazimi ya ce wannan yana nuni kan cewa lallai shewa Ahmad Tijani fa da ka gani yana da matsayi mai girma a wajen Allah ya ce kama akhbarahu biha sayyidu waladi adama kamar yadda wai manzon Allah ya bada labari yace fi ghairi ma marra ba su ɗaya ba su da yawa ya ba shi labari haka yadda muka karanta shehu tijjani yake cewa matsayin su a gurin Allah ranar alkiyama babu wani daga cikin waliye wanda zai kai wannan matsayi ko wanda ya girmama a ɓangaren sha'ani ko wanda ya zama karami ko babba haka yace shehu tijani a cikin jawahir ba'ani to nan ma gashi wannan magana in kana so ka ganta dan uwa je ka cikin jawahir ma'ani wanda ke da amish na kitabur rima <coughs> wanda ke da amish na kitabur rima zaka samu wannan magana to kaga wannan ma malam ya lissafa ta daga cikin ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa dukkanin wani madadi da shehu tijjani yake samu wai yana samu ne ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzan Allah shi ya yi masa tarbiyya kamar yadda ake samun wa'yansu shehu ne suke wa wa'yansu tarbiyya to shehu tijjani shi manzan Allah ne ya yi masa tarbiyya kuma shi ne wasiɗarsa shi ne dukkanin wani abu da shehu tijjani zai samu to zai samu ne ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda dukkan halittu su kuma za su samu ne daga shehu tijjani shi yasa ranar alkiyama ma suka ce za a sa shi an gane yunada bi fil ashir hadha imamukum wa hadha mumiddukum bi a'la al minisati yunada bihi fil ashir za a shi ranar alkiyama wa shehu tijjani a ce haza kun wannan shine jagoran haka shi tijjani za a yi masa haka za a sa shi sa'annan a ce wa aza kun wannan shine mai muku madadi bi a'ala ministati a wata kujera mai tsayi za a sa shewa Ahmad Tijani a kujera mai tsayi a ce wannan ne mai baku madadi saboda dukkanin madadi na halitta daga shewa Ahmadu Tijani yake to kaga wannan shi sannan kuma ya ce a wannan yana nuni inji Sheikh Ali wa Harazimi wannan yana nuni cewa shehinmu shugabanmu Sheikh Ahmad Tijani yana da matsayi mai girma a wajen Allah. Turka shi ya ce kama akhbarahu biha sayyid walad Adam fi ghairi ma marra. Kamar yadda manzon Allah ɗin shi ya bada labari ba su ɗaya ba. wannan magana ina za ka same ta cikin jawahirin ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima juz'i na ɗaya shafi na ɗari da hamsin a shafi na hamsin da ɗaya zuwa shafi na hamsin da biyu shafi na hamsin da ɗaya zuwa shafi na hamsin da biyu za ka samu wannan magana malam ya ce wannan ma ƙarya ce sai kuma ƙarya ta arba'in da uku malam ya ce ya ƙolo ahmadu tijani sheikh ahmadu tijani yana cewa طريقنا طريق معض الفضل أعطاها لي صلى الله عليه وسلم منه إلي من غير واسطة يقظة لا مناما wannan magana ita ma in ka duba cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya in ka duba cikin shafi na 99 zaka samu wannan magana shehu ahmad tijani wai yace tariquna tariqu ma'ad al-fadl yace dariqan mu fa ɗariƙan mu ɗarika ce ta ɗan falala in ji shehu tijjari ya ce a aɓa hali sallallahu alaihi wa sallama manzan Allah ne ya bani ita wai manzan Allah shi ya ba wa shehi Ahmadu tijjani wannan ɗarika? ya ce minhu daga manzan Allah take ilayya zuwa gare ni sannan kuma min gairi wasitatin ba tare da wasita ba ba ta hanyar sahabbai har ya samu wannan ɗarikan ba ba ta hanyar tabi'ai ba ko tabi'i tabi'ina kai ba ta hanyar malamai ba a'a yace ai Minu ilayya babu wani ɗan tsakiya babu tafinta babu ɗan tsaka tsaki kawai daga manzan Allah ne direct zuwa ga tijjani aka samu wannan dariƙa sa'an nan ya qazatan lama naman a farke ne kiri da mu ba a bacci ba wannan magana na faɗi inda zaka same ta malam yace wannan ma tana daga cikin ƙarya mu je ƙarya ta arba'in da hudu malam ya ce waya ƙolo umar al-futi sa'ibun rimah wato sheikh umar al-futi wanda yake tabun rima yana cewa wa adina lahu sallallahu alaihi wa sallama ai manzan Allah ya yi izini gare shi shiwa Sheikh Ahmad Tijani manzan Allah ya yi masa izini fi talqin al-khalqi an kana farran min mulaqat al wai manzan Allah ya yi wa shewa Ahmad Tijani izini haka manzan Allah ya yi masa izini fi talqinil khalqi gurin yayi ɗariƙa dariqa yayi talqini na ɗariƙa ga halitta cewa ya zo ya basu wannan ba yace ba'ada an kana faran min mulaqatil khalqi bayan da ya gudu ya gujewa cuɗanya da halitta kaga wannan zai nuna ma tabbas shi yasa wani daga cikin malamai ya ce tasarrufat na shehu tijjani yana da alama uwa da aljanu ya haɗu wallahi haka wani malami ya ce to kaga ya keɓance ya koma da babu ruwansa da kowa ya tafi rahabaniya kenan wanda babu ita a cikin musulunci ya shiga kamar yanda in mutum ya shiga halwa ake sa shi shi shi kaɗai ya kame a ringa ba shi abinci kaɗan a ba shi waɗansu azkari ya rike ya ringa yi sai ya gama ya gama ya gama in ya zo sai a tambaye shi wane ne ne? Allah ne kai me wannan Allah kowa Allah to yanzu yayu ya zama arifi yanzu ba mahajubi ne, an ɗage masa yanzu kawai ya ga kowa Allah ne kenan haka suke yin tarbiyya to shi ma shehu tijjani wai haka manzo Allah shi ne wanda ya yi masa tarbiyya din sai kuma ya ce wato bayan da shehu tijjani ya guje wa halitta baya cakuɗa da su a wannan lokaci shine ya haɗu da manzan Allah ɗin shine sai ya bashi wannan ɗariƙa ya ƙazatan lamanaman naman ya ce mai li'itina'ihi li'itina'ihi bi nafsihi wa adami da'a'il mashiyakhati al mashiyakha an gane wato saboda shehu tijjani da kawai ya fi kulawa wa kansa ne shi kaɗai ya keɓance baya takuduwa da mutane an gane ya fi kulawa da kansa ne da kuma rashin shi baya da'awar ya zama sheyi baya da'awar ya zama sheyi a ce ai shi sheyi ne akwai masu da'awa shi shehu tijjani baya yi sai ya ce wai ila an waqa'a lahul idhnu minhu zuwa sanda izini ya afku ga shi shehu Ahmad Tijani minhu daga manzan Allah ɗin ya yi masa izini ya ƙazata lamanaman a farke ƙiri da muzu ya yi masa izinin bi tarbiyatil khalqi alal umumi wal itlaqi da yayi wa halittu tarbiyya gaba ɗaya an gane yayi wa halittu tarbiyya kakam gaba ɗaya alal itlaqi kowa da kowa ya shiga ciki wa ayyana lawal wurda sannan manzan Allah ya ayyana masa wurdin allazi yulqinuhu wanda shi shewa Ahmad Tijani zai lakana wa al'umma wannan wurdin da ka gani na ɗariƙar Tijjaniya manzan Allah ne ya ayyana i kaza ku kaza ku kaza ku kaza haka manzan Allah ya yi wa shehu Tijjani an gane wannan yace ya afku ne a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da shida wannan haka wai ya abu malam ya ce wannan karya ne a ce wai shehu tijjani da shi ya tafi baya cakuduwa da halitta sa'annan kuma har izuwa inda manzan Allah ya yi masa izini manzan Allah ya ce ya zo ya ba da wannan ɗariƙar ga halitta an gane ya yi musu tarbiyya kowa da kowa an gane kowa da kowa gaba ɗaya halitta sannan kuma wai wa ayyana lawil wurda manzan Allah ya yi masa ta'ayyinin wurdin kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi wurdin safe shi manzan Allah ba shi da shi da bai yi ta'ayyinin ba sai yanzu yake wa shehu tijjani manzan Allah wallahi summa tallahi yana da wurdin safe kuma wallahi ba wannan manzan Allah yake ba na dariƙau wallahi manzan Allah yana da wuridin yamma kuma wallahi ba wannan bane cikin hadisai saboda da Allah ya ce wasabbih bi amda rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha manzan Allah yayi aiki da wannan aya kuma in kana so ka gane azkar na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ayyana da adadi da lokacin da za a ka je cikin Bukhari Muslim kai kowane ma littafi in dai na hadisi ne za ka ga akwai babi guda na azkar ka ɗau al'adkar na imamun nawawi za ka ga zikirin safe da na yamma ka ga wanda manzan Allah yake ka auna da shi da wannan da aka ce manzan Allah ya ayyana ɗaya ne malam ya ce wannan ƙarya ne za mu ƙara guda ɗaya daga shi shi kenan malam ya ce wannan ƙarya ne ƙarya ta nawa kenan arba'in da hudu sai ta arba'in da biyar malam yace ar-ruwayatul khamisatu wal arba'una ruwaya ta biyar al-makdhubatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wacce wannan ma ƙarya ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam yace wa yaqulu ali Aliyu harazim wancan ban faɗi inda za a samu wannan abun ba na cewa ai da shehu tijjani ya kasance ya gujewa cakuɗuwa da halitta ya kula wa kansa kawai baya yin da'awar ya zama shehi zuwa sanda manzan Allah ya yi masa izini karara ya yi wa halitta tarbiyya gaba ɗayansu kowa da kowa sannan wai manzan Allah ya ayyana masa wuridin da zai ba wa halitta wannan magana tana cikin addurratul kharida sharhi na al farida juz'i na ɗaya shafi na ɗari da goma sha takwas zuwa shafi na ɗari da goma sha tara za ka samu wannan magana da haka malam ya ce ma wannan ƙarya ne manzo Allah bai ayyana masa wani wuridi da yake ya bawa halitta ba haka malam ya ce in kuma manzon Allah ya ayyana masa sai mu ji malam ya ce arwayatul khamisatu wal arba'una ruwaya ta 45 al makhubatu ala rasulillah wacce aka yi ƙarya wa annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wa yaqulu ali harazim shehu ali Harazim yana cewa yace amma wirduhu amma wuridin shehu Ahmadu Tijani alladhi yulaqqanu wannan da ake laƙana shi ake ba da shi ne kafatil khalqi ne kafatil khalqi ga dukkanin halittu ake ba da shi yace alladhi rattabahu lahu sayyid walad adam sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya ya ratta ya jera masa shi kaza za a yi sai kaza sai kaza zan danna muku inda koza yake cewa shehu tijjani aya kuma ya duba wai da ya duba aya kaza sai ya ga tayi kaza kaga yanzu ɗayan biyu ne in ma dai shehu tijjani da aka faɗi cikin littattafan ku cewa manzon Allah shi ya ayyana masa wannan muridin in ma kuma dai ya zamanto shi ne shehu tijjani ya duba ya yi istinbati kamar yadda koza ya ce wai istinbati ya sai ya kalli aya kaza sai ya ga kaza sai shehu tijari ce to a ringa kaza nan kuma abin da ke cikin littattafai an ce manzon Allah ne ya nuna masa shi yasa malam Habibu Ahmad yace me yasa suke gujewa daga manzon Allah yake suke kin su faɗa haka sai kaga in sun je cikin ga abin da ke cikin littattafan su kuma sai su je can su ringa wani abubuwa daban na surutai ga abin da ke cikin littafin ku manzon Allah ne ya bashi me kuke tsoron ku faɗi manzan Allah ne ya ayyana masa manzan Allah ne ya jera musu su ya jera masa su ayi salatul fati kaza ayi istighfari kaza a yi hailala kaza a karanta jawharatul kaza duk manzan Allah ne me kuke tsoro shin ba za ku iya karewa bane haka yake cikin littattafan ku manzan Allah shi ya jera shi ya ayyana kaza za a yi da kaza bayan mu ya ayyana mana tun lokacin da yake raye amma yanzu ku ya ayyana muku wani daban to mu wancan za mu rike Allah shirye ku shi yasa wai yace amma wuriduhu amma wuridinsa shi shehu tijjani alladhi yulaqqanu likafatil khalqi alladhi rattabahu lahu sayyid walad adama wai wanda ake lakana wa dukkanin halitta wanda manzan Allah ya jera masa su shi wannan wuridin yace huwa shine astaghfirullah mi'ata marratin manzo Allah yace ayi istighfari guda ɗari wassalatu ala rasulillahi bi ayyi sighatin kanat mi'ata marratin manzo Allah yace to ayi salati ga annabi guda ɗari da kowace siga ne za mu je gaba inda suka ce da salatul fati yafi yace summal hailalatu mi'ata marratin sannan hailala ɗari wa hadhihi al-adhkaru haka Sheikh Muhammad Nazifi ya faɗi yace wa al azkaru wayannan zikiran kuma shehu tijjani ne ya faɗi wayannan zikiran bi ainiha su ɗin dai su ɗin nan dai da aka ayyana ɗin yace hiyallati rattaba lahu rasulullah sallallahu su ne dai ita ce hiyallati su ne dai rattaba lahu rasulullah wanda manzo Allah ya jera wa shehu tijjani ai kaza kaza kaza yace wa amarahu kuma manzan Allah ɗin ya umarci shehu tijjani bitalƙini hali kulli man talabahu musulmina. muslimina da a yi talƙininsu inji manzan Allah ga dukkanin wanda ya nemi wannan wurin daga cikin musulmai ala ayi halatin kana akan di yanayin da ya kasance kabiran au saghiran karami ko babba Ka kaga nan da za a ce ba a ba wa yaro ko da yake a yanzu kowa ake ba wa ai ina ganin ban sani ba ko dalilin da yasa da ake cewa kai kayi yarinta ba a baka saboda ka san akwai tarbiyya a ciki kowa Allah shi yasa su wayannan tsofaffin na farko ba su fito da abun ba to inda aka samu matsala da an tafi da shi kawai manyan ake bawa kadai to yanzu da aƙida kowa Allah bata yaɗa duniya ba to inda suka samu matsala shine sai suka koma ba wa yara saboda yayin da suna ta shigo yayin da suna ta bayyana ta ringa yaduwa a ɗariƙar in za a baka kai ka zaci wani abu ne sai kai zuwa goma amma sai a yi tema je ka in dawo sai ka zo gurin shehi ka ce a bayar sai a ce a'a ai har yanzu kai yaro ne sai a ce duk sai an gama gwada ka yadda ka san aiki ka zo nema a baka to yayin da suka ga cewa a'a fa ba a zuwa na ciki ma fita suke wallahi sai aka zo har a rediyo ma bayarwa ake to inda aka sami illa da aka koma ba da aka koma ana bawa kowa to sai zama na cewa waɗanda suke sun kwankwaɗi aƙidar kowa Allah an musu tarbiyya sun fito to kuma sai kaga suna zuwa sirrin da shehu ibrahim inyas ya ce a cikin jawahir rasa'il iyakun wa sha'a sirri li ghairi ahlihi wannan abin da ya faɗi sai aka samu matsala sai waɗanda yaran da aka bawa sai suke bayyana sirri a gaban jama'a sai ka ji yaro ya ci yaro sai ce kowa Allah ne ce ai kai mahajubi ne mu za ka gane ba to kaga wannan ya faru ne saboda yanzu ana bawa yara to a haƙiƙanin ma can kuskure kuka yi a nan an ce wai wa bitalƙi ne ha manzan Allah ya yi umarni ya yi wa shehu tijjani umarni ne ha da lakkana wa'annan zikiran da ya je a masa li kulli man talabahu min ga dukkanin wanda ya nema daga cikin musulmai ala ayyi halatin kana akan dukkanin yanayin da ya kasance sai aka ce kabiran aw saghiran karami ne ko babba ƙarami ne ko babba kawai a bashi zakaran au'unsa shin wannan wanda ya zo nema daga cikin musulmai namiji ne ko mace wai manzan Allah ya ce a bayar fa sannan aka ce ta'i'an aw asiyan shi wannan mai saban Allah ne ko mai da'a ga Allah aka ce a bashi wannan wurin? aka ce la yamna'uhu min ahadin talabahu wai shehu tijjani kada ya hana wani da ya zo ya nema kar ya hana kowa duk wanda ya zo ya nema a bashi in ji shehu tijjani haka manzan Allah kuma ya gaya masa haka manzan Allah ya ce masa ya ce kuma wa kaunu salati ala rasulillahi bi salatil fatihi lima ughliqa afdal wa akmalu ya ce a cikin wannan da aka ce ka yi salati wa annabi da kowace siga ce sai ce wa kaunu salati ala rasulillah kasancewar salati ga annabi bi al fatihi ma ugulika da shi al fatihi din nan afdalu shi yafi falala wa akmalu kuma shi yafi cika da da aka ce da kowace siga to da salatin fati kuma aka ce ya bi waye yace ya fi wannan shi karan kansa ma daman wancan ai san ba mu yadda ba sannan ya ce wai wa waqatuhu bi salatu subhi dan Allah ka lura wa waqatuhu lokacin wannan muridin na shewa Ahmad Tijani lokacinsa shi bi salati subhi lokacin sallar asuba ne ila waqati duha izuwa sallar duha a cikin waɗannan lokutan dan Allah ina zikirin manzan Allah na safe dan Allah shi yasa Sheikh Usman ɗan bin Fodiyo yake cewa wa'alamu anna shaytana adafal bid'ata tahta kulli sunnatin idan ban manta ba cikin wasiqatin ikhwan yake cewa wa'alamu ku sani anna shaitana, lallai shaiɗan, adafal bid'ata ya jingina bid'a tahta kulli sunnatin ƙarƙashin kowace sunna za ka ga ya je ya sakaɗa wata bida'a to nan lokacin da za a yi wuridin shehu tijjani lokacin da ake wuridin manzan Allah wanne za a yi aka ce wai wa waqatuhu lokacinsa bi salatu sub'i da sallah asuba ne zuwa ina ila waƙaci du'a zuwa sallar du'a ina na manzan Allah an ture shi an sa na shehu tijjani aka ce kuma wa ba'da salati al bayan sallar la'asar ne kuma ila salatin isha zuwa sallar isha ake wannan wuridin haka manzan Allah ya ce masa wannan magana dan uwa tana cikin jawahirul ma'ani wanda ke da amish na kitabun rima in ka je cikin juzu'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da biyu zaka ga wannan magana abin da zai baka mamaki ya ɗaure ma kai ka ganin an ce haka manzon Allah ya jera masa su haka manzan Allah ya ayyana masa wannan wuridin cewa a yi kaza haka da yanda ka gansu yanda suke yi haka manzan Allah ya tsara to tsaya ka ji koza kuma nan ya ba mu labari koza ya ce wai shehu tijjani ayoyi ya kalla to yanzu wa za mu karyata abin da ke cikin jawahin ma'ani abin da ke cikin al-ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya abin da ke cikin ad kharida sharhi na aliyakutun farida shi za mu yadda da shi ko naka koza sannan wannan zai nuna ma ƙarya ce akwai abin da ba sa so su bayyana wa al'umma saboda in sun san sun bayyana ba za su iya kara abin ba kuma dole ba za su daina ba saboda me saboda miki da dauɗa da datti na zuciya ya yi musu yawa sun narke wannan ya nisa baya jin kira da haka ba za su iya karewa ba kuma ba za su daina ba mu ba ma shayin bayyana aqidan mu a ko'ina a gaban kowaye Ƙarƙari in mun bayyana ka ce ka fahimta ko baka fahimta ba za mu gaya ma dalilin to dan me kuke ɓoye abin da yake cikin littattafan wannan zai nuna ma waɗannan mutane ƙarya suke kuma ba su iya karewa ba za in sa muku in danna muku kaga dai anan mun karanto anan za mu tsaya idan na danna sannan sai mu buɗe layin kira amma da Allah kada wanda ya kirawo kafin wannan shi yasa duk wayannan abubuwa da kake ji he eh, babu yanda za a yi wallahi mu yadda da su sam tsaya ka ji munir adam ko zai yayi bayani shehu tijjani manzon Allah ne ya shirya masa su ko kuma a'a aya ya duba ya faɗi ga shi dai abin da muka karanto cikin littafi amma tsaya mu Okay. <laughs> Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Ku yi haƙuri za mu duba mu gani. yi abin nasu wayannan mutane akwai ban mamaki. Wallahi akwai ban mamaki wayannan mutanen. yi abin nasu akwai ban mamaki Allah in shirye ku in masu shiryewa ne. Allah in shirye ku in masu shiryewa ne. Kaga dai wai haka manzon Allah ya tsara masa ya ayyana masa duk abin da zai yi na zikiri shehu tijjani haka yake cikin jawahirul ma'ani haka yake cikin addu'atul kharida sharhi na aliyaqutatul farida duk aka yake ciki cewa manzon Allah ya ayyana masa shi ya ayyana masa yace ai kaza kafa kaza ai kaza kafa kaza haka manzon Allah ya ayyana masa ya jera masa yace kuma yayi talqinin wannan zikirai ga halitta amma nan kuma an zo an ce wai aya ya duba wai sai ya kalli aya me kuke shayin ku ce ai manzon Allah ne ya gaya masa shi ya jera masa shi ya shirya masa wannan zai nuna ma tabbas waɗannan mutane kam ba yanda za a yi su iya kare wannan abin da ke cikin waɗannan littattafai kuma ba su bari ba tsaya mu ji ya faɗi kana mai ɗan da kai wa khifatan da jin tsoron Allah wa dunan jahri min al kuma kar ka daga murya lokacin da kake yi ka yi haka birguduwi wal asali ka yi safa da yamma wala ta kun min gadiri kar ka zama daga da ba sa yin haka Kaji ayi qur'ani sai shi wuce jani ce to mu zo mu yi lazumi da safe qur'anin ce ayi birguduwi wal asali kai da safe da masu shi sai to bi bayan asuba da bayan asar ya ce wa zakur rabbaka da ambaci ubangijinka bai faɗi wani irin nau'in zikiri ba sai shi ya ce to shikenan mu yi neman gafar ubangiji yake bani mu wa annabi salatu la ilaha illallah Qur'ani sai ce wa dunan dunar jarimil qawli kar a kuga in ana sai shi ya ce to mi arada dan Allah ya zaka nuna wannan shehu malamin kace ya kama zikiri yo a bisa wata ka'ida daban ba ta Qur'ani ba Da fata an gane, yanzu wani ya kalli ayar nan. Ainihin daga Qur'ani ne ke. gashi ƙara sarki zaki har yadda Qur'ani ya tsara da yadda za a yi zaman zikirin kar a daga murya da lo yanzu to nan wa yake ƙarya shin nan da aka ce wannan aka ce wannan wa hadhihi al-adhkaru bi ainiha hiya allati rattaba lahu rasulullah sallallahu alaihi wa amarahu bi talqiniha yanzu nan Sheikh Muhammad Nazifi za mu karyata ko kai yanzu za mu karyata da kace aya ya duba ya yi istinbabi haka ya faɗi a cikin ai karatun wai istinbabi shehu tijjani yayi nan kuma an ce haka manzon Allah ya nuna masa dan me kuke shayin ku faɗa abin da ke cikin littafin ko babu dalili ne ko ba za ku iya karewa ba ne a to wannan wallahi ƙarya ne shi yasa ku tsaya a cewa ijtihadi yayi to sai mu duba in ya yi daidai iji ijtihadinsa sai mu karɓa in ya yi kuskure sai mu ban masa kayansa amma ku ce manzan Allah shi ya jera masa shi ya shirya masa shi ya ce ya gaya wa halitta ya lakkana musu sannan kuma sai ku je in kun ga a gaban jama'a ne sai ku ce a'a ai shehu tijjani aya ya kalla sai ya ce zai ya tuwaye makaryaci haka za ka ji wallahi suke yi za in ƙara sawa a ji dan haka yanzu nan abin da ke cikin littafi a'a manzo Allah ne ya jira masa yace kuma ya gaya halitta shi ya masa tarbiyya ma a sari kai safar kana mai kankan da kai wa khifatan da jin tsoron Allah wa dunan jahar mil alqawl kuma kar ka daga murya lokacin da kake yi kai haka birgudu wal asali kai safa da yamma wala ta kun min gajiri kar ka zama daga cikin raukanannun da ba sa yin haka na ji ayar qur'ani sai shi shehu jani ce to mu zo mu yi lazumi da safe qur'anin ce ayi bil guduwi wal asali kai da safe da masu shirya shi to bayan asuba da bayan asar qur'anin yace wa zakur rabbaka ka ambaci ubangijinka bai faɗi wani irin nau'in zikiri ba sai shehu tijjani ce to shikenan mu yi neman gafarar ubangiji ya bani mu kaji fa shehu amma ji akai manzon Allah ne fa yace to kaga an <laughs> kai ana malaukaki sarki sami Allah ya zai wallahi wannan akwai guba ciki wallahi akwai guba ciki ce akai manzo Allah ne fa yanda muka karanto manzo Allah ne ya tsara masa ya jera masa ya ayyana masa aka ce wa ayyana lahul wurda manzon Allah ya ayyi ya ce kaza za a yi da kaza da kaza nan kuma an ce wai shehu tijani shi ya kalli aya wai aya bata ce kaza ba sai shi a ku ce sai manzon Allah ya ce shine wannan me kuke tsoro manzon Allah ne ya gaya masa Allah ya sa mu dace tsaya ya karasa safari sannan sai mu buɗe layi kana mai kankan da kai wa khifatan da jin tsoron Allah wa dunan jahil bil qawl kuma kar ka daga murya lokacin da kake yi ka ya ka bil guduwi wal asali kai safa da yamma wala ta kumil gafili kar ka zama daga cikin raukanannin da ba sa yin haka kaji ayi qur'ani sai shehu tijjani ce to mu zo mu yi lazumi da safe qur'anin ce ai bil guduwi wal asali bai da safe da masu shi tijjani ce to mu bayan asuba da bayan asar qur'ani yanzu dan Allah wadkur ba da manzo Allah ake ba farko ma duk wani umarni da Allah yayi duk wani umarni da Allah yayi kaji Allah ya ce kaza to farko manzon Allah ya riga kowa yi shi yasa aka tambayi Aisha Allah ya ƙara mata yadda dangane da ɗabi'o'in annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce ɗabi'o'insa ya kasance Ƙur'ani sallallahu alaihi wa shi ke bayyana alƙur'ani a aikace shi ke bayyana alƙur'ani a zantukansa sallallahu alaihi wa sallama wa anzalna zikira da litubayyana da nasi ma nuzzila Ilaihim. yanzu da Allah ya faɗi sai shehu tijjani ya kalla ina manzan Allah to shi bai kalla ba da Allah ya faɗi shehu tijjani sai ya kalla shi ne da haƙƙin ya kalla cikin al'umma yi wa mutane bayani ko manzan Allah idan ka ce manzan Allah to shin manzan Allah ya kalla aya ko bai kalla ba in ka ce bai kalle ta ba ka zama kafiri don ka ƙaryata manzan Allah ka ce manzan Allah bai yi aiki da aya ba ka zarge shi sai mu ce ya kalla sai mu ce to da ya kalla bayanin da ya yi mana ya yi daidai da na shehu tijjani sai mu ce bai yi daidai ba dan manzan Allah ya bayyana yadda ake zikirin ga sunan a cikin hadisai sai mu ce to yanzu ga na manzan Allah ga na shehu tijjani nawa za mu ɗauka sai mu ɗau na manzan Allah sai mu ce to kai waye ma ya ba wa shehu tijjani ‘yancin ya ce wani abu a cikin addini waye ya ba shi yanci waye ya ba shi yanci na haka kwata-kwata wannan abu ne wanda ba za a iya karewa ba duk nan tambayoyi ne wanda duk mai hankali ko da babu karatu ya san ba su da amsa manzo Allah ya san da ayar kafin shehu tijjani ya kalla manzan Allah ya kalla kafin shehu tijjani ya nuna mai ayar take nufi manzan Allah ya nuna a aikace yana da zikirin safe da na yamma da haka ba mu da buƙatar kallon shehu tijjani kuma mu kaddara shi ya kalla to nan shehu tijjani shi ya kalla to me yasa kuka ce manzon Allah ne ya jera masa shi ya ce yayi wa'annan azkar din to nan shin abin da ke cikin addurratul kharida da abin da ke cikin jawahirul ma'ani da abin da ke cikin al-ifaratul ahmadiyya shine ƙarya ko maganan nan da ka zo ka faɗi shine ƙarya daina wawaitar da hankalin jahilai duk mai hankali ya sani da haka tsaya ya ƙara safari an gane in ya ƙara safari sai wuri <laughs> Allah ya sa mu dace kana mai kankan da kai wa fi kwatan da jin tsoron Allah hmm. wa dunan mil qawl kuma kar ka daga murya lokacin da kake yi kai haka bil guduwi wal asali kai safa da yamma hmm. wala ta kumil gafili kar ka zauna daga cikin raukanannun da ba sa yin haka ka ayi qur'ani sai shi tijani ce to mu zo mu yi lazumi da safe qur'anin ce ayi bil guduwi wal asali bai da safe da masu shirkan shi to bi bayan asuba da bayan la'asar <laughs> qur'anin ya ce wa zakur rabbaka ka ambaci ubangijinka bai faɗi wani irin nau'in zikiri ba sai shi shirkan ce to shikenan mu yi neman gafar ubangiji ya ce bani mu annabi salati mu sai dai manzon Allah ya ce shi ke cikin littattafanka ai mun karanto sai dai yanzu idan kun bugo sai ku ce mana abin da ke cikin can ƙarya ne yin zikiri ba sai shautan ce to shi kenan mu yi neman gafar ubangiji ya ce to bi bayan asuba da bayan la'asar Qur'anin ya ce wa zakur rabbaka da ambaci ubangijinka bai faɗi wani irin nau'in zikiri ba sai shautan ce to shi kenan mu yi neman gafar ubangiji ya ce bani mu wa annabi sallallahu alaihi la ilaha illallah Qur'ani sai ce wa dunal jahri bil qawli kar a kuka in ana sai shautan ce to mi ara dan Allah ya zaka nuna wannan shehu malamin ka ce ya kama zikiri a bisa wata ka'ida daban ba ta Qur'ani ba da fata an gane yanzu wanda ya kalli ayar nan ainihin sa daga Kur'ani ne ke gashi karar sarki zaki har yadda Kur'ani ya tsara da yadda za a yi zaman zikirin kara daga murya da lo Allah ya sa mu dace da haka zan sa namba ƴan uwa duk wanda zai kira bismillah Nomba dai da aka saba kira amma zan sa saboda waɗanda suke baki waɗanda ba su san wannan ba. Insha Allah da yake yanda abin yake na ga lokaci ya ɗan ja don ba mu fara da wuri ba yau insha Allahu zan kai kamar minti talatin tati miniti ina ɗaukan kira kawai zan bar shi saboda mu fara da wuri ba yau insha Allah sai kuma mu tara mun tsaya akan ƙarya ta arba'in da biyar a ƙari a eh, ƙarya ta arba'in da biyar wannan kuma shine halka na goma sha biyar insha Allah wannan shine halka da goma sha biyar haka za mu ta yi kuma Allah ya sa ku gane masu ganewa ne ku <laughs> kai wai ya zuri lai Allah ya sa lati lafi wala wani zubin ku yi haƙuri kuna ganin ina dariya wala wani zubin akwai dariya ne cikin labarin wallahi sun bata Allah ya ji iri-iri shehu tijjani ne zai yi mana bayanin aya kuma ba shi aka saukowa da alkur'anin ba <laughs> Allah ya sa mu dace kai Allah لا إله إلا الله لا إله إلا الله كاي لا يا أبو كاي الله يسامي داش الله يسامي dace. wai ta wani abu da aka turo min nan wani wai zai kawo misalin an ce shehu tijjani wai yana kuskure nan wani voice haka a wayata aka tura mun aka tura mun aka tura cikin wayata wai wani ya je zai ba da bayanin wai shehu tijjani wai yana kuskure sai ya ɗauko addu'a wai ga shehu tijjani yana ni mai tabbatar da zunubi na ne da haka wato shine kuskuren da za a kawo mana misali wai shehu tijjani yana kuskure wallahi wani zaman in suka yi magana sai ka ga mutum uwa babu sabis a cikin kansa Matsala za ku ka ta ilimi ku ce shehu tijjani ya ce kaza kuskure ya yi. amma wai ka wai sai aka tafi wai aka wai shi yana addu'a shi yana cewa shi mai sabo ne Ok, to yanzu dan Allah cikin addu'o'i da manzon Allah yake yi yake cewa haka shi ma manzon Allah din kaza ne hakan da kuka ce shehu tijjani yasa ku ringa bayani na hankali wanda hankali zai ɗauka wallahi duk mai hankali ya san ƙarya kuke <laughs> kai Allah ji sarki sa a ga babban malamin mu ya kirawo ƴan uwa Da haka dole ku yi hakuri shi za mu fara ɗauka shi ne fes kwana biyu ban ga malam na tsaya ma in ɗauke shi assalamu alaikum akaram kallahu akaram kallahu zan sa namba amma kana kai malam saboda kila gurin kiranka ba lalle ne a samu damar ƙara kiran kamar ƙila wa'insu su dame mu da kira da haka malam kana kan layi zan sa nomba ta kira sannan sai mu je layi wayannan mutanen abubuwan nasu akwai ban mamaki wallahi sai ka rasa mutum ko babu kwakwalwa a cikin kansa ne Yadda suka ɗauka cewa a zawiya haka muridai suke suna faɗin abin da suka ga dama wai an kawo misalin shehu tijjani yana kuskure shine addu'ar da yake cewa ni me zunubi ne ni me kaza haka aka turo mu to wai wannan shine wai misalin shehu tijjani yana kuskure mas'ala zaka kawo kamar yanzu nan shehu tijjani da yace salatul fati yace tana daidai da tana daidai da sauka alqur'ani dubu shida sai ka ce tunan shehu tijjani kuskure yayi san bu zai yiwu ba haka kuskure ya yi ijtihadi ya yi kuskure to sai mu ce eh kai mun tsara ma wannan kuma ba ku taɓa ba saboda kun riga kun jingina abin da ya zuwa ga manzon Allah ne yayi kun riga kun jingina manzan Allah ne ya faɗi yanzu in kuka ce wannan abu kuskure ne a'a haka ake nufi kaza ba amma in kuka ce ai ba ana nufin kaza ba to wani abu ne kuma shi ma daban shi ma ba amsa bane ku ce haka ake nufi kuma kuskure shi ne kun kuskurantar da shi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum akaram kallah 3 akwai wani wanda yake kira direct ba a kira direct don uwa ba a kira direct ana kira ne ta assalamu alaikum wa alaikum salam. akaram kallahu barka da zuwa malam yawwa malam barka da zuwa akaram kallahu Da Allah wanda yake kira ba a kira ta nan. Ba a kira ta nan da Allah. Na'am akaram kallahu ana ji. A'a akaram kallahu. Wallahi da ya wuce minti ɗaya wani haukan wannan peji na kuma da kake program a yanzu. Ok, ok. Sai ne ji kamar ka sa a murya ta koza haka ne? Eh sosai kamar. A cikin muryar da ka saka sun gina magana kan zikiri. Gaskiya ne. To a cikin ɗan magana sa da nufa yawa da ta wuce wani minti na biyu su na kula da yi. Gaskiya ne. Ka mutu na kula da na biya yi? A'a ba da. Yace Allah ya ce a yi zikiri a Qur'ani amma bai faɗi kaifiya ba. <laughs> amma kuma sai na ji a lokacin guda yana ce ai Allah ya ce in a yi zikiri a sassauta murya hmm. a'a to a sassauta murya ba kakkajiya ba ne gaskiya ne a karau kallahu gaskiya ne ce wani mutum yana da hankali kuwa wallahi ma da haka ne wallahi ma da haka ne bai ya zubillahi gaskiya ne kai ka ta sassauta murya to yanzu mu dawo waƙi'iyyar mu magana su zikiri da ke zuwa sassauta murya to Ina da gaskiya ne mara. ya Mutanen da suka kuma a da a da kiwo a banjo ana Allah Allah Allah Allah ina Gaskiya ne aka yi lau. ya da gaskiya mana mutanen tana su yayi wa hayaniya ce kawai. Wallahi wannan sa ya murya su ma da kuke wani abin kunya ce wani abin kunya ne kai ce Allah bai faɗi yadda ayi zikiri ba ce tijjani ne ce ga yadda ra'ayi ba wani zan Allah ba ba kuma sai kace Qur'ani Allah ya san sauta murya eh ya san sauta to in kuka san sauta murya <laughs> Allah ya sa mu dace kuma akarin kallahu su sun zai kawo hadisi da ƙarya cewa wai manzo Allah ya ce su ta biki ha ce su mun kaza ba za zai kawo hadisi mai guri da ƙarya ba sosai kwamara sosai amma dai amma dai magana da wanda bai san me ke yi akwai akwai ba ta lokaci wallahi mana akwai ba ta lokaci mana Allah ya saka maka da alheri amin akara maka Allah kuma mala abin da ya bani mamaki amin mala abin da ya bani mamaki mala mun karanto cikin littattafansu wai waɗannan wuridan eh. nasu manzon Allah ne ya ayyana wa shehu Tijjani shi yace kuma ya lakana wa al'umma sannan kuma yanzu shi wannan kuma sai yake cewa wai shehu tijjani ne wai ya duba Allah ne yace kaza to nan kuma aka ce wai su ne manzon Allah ya tsara masa ya ayyana masa ayi kaza ayi kaza har faɗi an yi to nan kuma an ce shi yayi istimba <laughs> wai ya lillahi wai ya Shi ne malam to mu ba mu eh na malam a ce shin ta ce mu zala ne lakana masa ko ko Allah ne ke eh, koya masa ne ya dauka lai bada abin da yi Shi ne akwai ban takeici Allah garin ya idan shehu idan idan idan shehu ya ce Allah ne lakana masa ne ina isnadi yake al-isnad min ad-dini laula al-isnad man ƙada ma a fi islam gaskiya ne malam ba isnadi wai manzan Allah shi ya jera musu dai hadisai da muke samu a littafan hadisi irin su Buhari su Muslim su Tirmidhi abu da akwai isnadi har zuwa silsila zuwa ga manzon Allah amma yadda da ya yi da isnadi ba isnadi kai shi ke ce manzon Allah ya ce kaza a irin wannan ƙaryar ne wuce su jane ce ya manzala ya bai ya bai shi ɗarika. Duk ma mu ma karanta malam, duk mun karanta a zaman mu wannan. yawwa a wani zaman ko eh. wallahi ne ce maka ne da minti da na hawo kawai da sai ne ji ka ba magana ko ba da wuce minti da wallahi duk mun karanta malam har zikiran da za a yi duk manzon Allah ne ya lakana to nan kuma koza ya ce shehu tijjani ne sai ya kalla aya ya kalla inna lillahi Allah ya amma mutane da ke suwa da hankali ko man akwai hankali kuwa wallahi malam dai ko sai eh malam jahilci ne ko hauka ne na shi ya jahilci ne ko akwai abin da suke nan duk biyun ne malam wallahi duk biyu ne to Allah ya sauwaka to Allah ya sauwaka Allah ya tsare mu da jahilci Allah ya tsare mu da hauka Allah ya sa mu ga zan dami ta dace da shari'a ta dace da hankali Allah ya sa mu ganin su dace da shari'a su dace da hankali mutum a cikin minti zai wai da kansa hmm. sama da biyu sama da uku gaskiya ne wallahi malam da wani ita magoya ba su jahilai wallahi da wani suke ka ga ni abin da ka ga abin da yake tsara tun da zo na malam akwai wani shiri da eh, Bashir ya yi malam Bashir eh, Arugungu hmm. ya yi da rana na'am to sa ka ba shi yana mai da rabi ne ta gargaran koza ne dai ce wai wai wai eh, Bashir ya yi ya yi Ibrahim ya karya da Ibrahim ya ce ce shi wani suna shan giya shi ma na sha. Ne dai ka zo baitin da ne ka zo baitin da shi a malam bashi ba shi ma karanta ba shi kuma zai iya tabbar kariya. ga baituttukan da shi shi ba shi ne karanta guda biyu sai ya bar su sai dai kawo wani baitin can ba littafi ba komai ya ce shi na karanta sai eh, ibrahim eh, eh, ya shiga iskari ne na son manzon Allah eh wai ma ya son manzon Allah ne wai ma ya kadi kalma wai ma ya son manzon Allah ne ba yau giya ba ba yau ma ya giya ba to wannan kalma ta cewa na yi son magana ba ina eh, ka samu ta kaddariya ce Allah ya mutane Allah ya bai mu da su eh haka amma ana fahimta ma ne mai hankali yana fahimta wallahi jaraba ne da al'umma waɗannan mutane wallahi jaraba ne da al'umma sun bata mana addini sun bata mana shari'a sun bata mana yan uwa wallahi Allah mala ya zuwa wallahi Allah ya saka alkhairi mala da malam ya samu matsalar network amma insha Allah ku tsaya mu ƙara kiran malam sai malam ya gama sai mu dau wani sai mu ci gaba da dauka insha Allah bari in ƙara kiran malam ya dawo sai malam ya gama yasa da haka ba yanda za a yi nan abin da ke cikin waɗannan cewa wai manzo Allah shi ya laƙana wa shehu tijjani ya jera masa kaza kaza kaza nan kuma ka ce shehu tijjani aya ya kalla to kai ne makaryaci ko shehu tijjani ko sheikh muhammad nazifi wane ne makaryaci to ina ganin malam na yi kiransa bai wannan ba to ba yadda za a yi kai assalamu alaikum assalamu alaikum Malam ba a kira direct ta WhatsApp za ka kirawo. Shi yasa ba yanda za a yi wanne za mu gazgata waye ya karya ciki, waye ya karya a ciki. Yanda aka faɗi gashi manzan Allah shi ya jera masa su. Yanda kaga yanda yake haka, kai kuma kace ce shehu tijjani ne ya zo ya duba aya. kuma shehu tijjani shi aka saukawa alkur'ani shi ne da haƙƙin ya duba aya ko manzan Allah manzan Allah bai duba aya ba in manzan Allah ya duba aya muna da buƙatar shehu tijjani shi ma ya duba ai da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin da'u kulla qawlin inda qawli muhammadin in dai manzan Allah ya faɗi kowaye shi kenan sai dai ya shiru ka bari fada anka ara ar-rijali wa qawluhu dukkanin wani ra'ayin wani fa qawlu rasulillahi ashrahu wa awdahu inda aka ce manzon Allah ya ce qata'al jahizatu qawla kulli khatibi an gama urun kus sidratul muntaha kenan da aka in manzon Allah ya duba mana ba mu da bukatar shehu tijjani ya ƙara duba ayar amma yanzu gashi ana faɗi shehu tijjani manzan Allah shi ya jera masa wa'annan wurdodin ana faɗi ga shi cikin littafi ka zo ka ce aya ya duba zan ƙara maimaita wajen ya ce wa amma zan ƙara maimaita wajen haka kamar yadda yake cikin wannan littafin na jawahirul ma'ari wanda ke cikin wanda akwai hamish na kitabun rima juzi'i na ɗaya shafi na ɗari da ashirin da biyu yake cewa wai wa hadhihi al-adhkaru bi ainiha wa'annan zikiran su din dai da ainihin wa'annan zikiran sai aka ce wai hiya allati rattaba lahu rasulullah sallama Manza Allah su ne wanda ya jerawa shehu tijjani wa amarahu bi talqiniha li kulli man talabahu min al-muslimina ala ayyi alatin kana kabiran أو صغيرا ذكرا أو أنثى طائعا أو عاسيا لا يمنعه من أحد طلبه haka ne Manzala ne ya jera masa wa'annan zikiran haka kuma aka ƙara faɗi fa haka aka to yanzu nan manzan Allah ɗin shi ne ya jera masa ya ce kaza ya ayyana masa su ko kuma shi istinbati ya yi na aya kaga wannan ba yadda za a yi yadda shi yasa in za ku zo ku yi mana magana ɗaya ku zo ku yi mana zance ɗaya don haka ba yadda za a yi mu da wannan magana wannan shine walau kana min inda ghairi layi kenan la ya fi ikhtilafan kasira wallahi da a ce daga gurin Allah yake da ba ku haka ba da haka dai yanzu meye na ƙarya waye ƙarya a cikinku? shin ko zakai da kace ya duba aya manzan Allah bai duba ayar ba in manzan Allah ya duba ayar ba mu da buƙatar duban shehu tijjari. in kuma kuna so yanzu ku zargi manzan Allah ne bai yi aiki da ayar ba sai ku zo ku yi bayani assalamu alaikum ga wani ya yi kira assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi salam wa barakatuh na'am dan wadawa muke magana kana da malam Adam daga nan Abuja. To Adam dan zuru. To malam Adam daga nan Abuja muna jin ka Allah ya sa kana biye da mu. Muna jin ka. Ina biye da ba Allah kullu ina kokarin na dan ba albarkacin bakin mu da mu dalibai ilimi ne. To ban san ba a kira ta da ba. Sai yau da na fahimta kuma akwai al'umma da yawa Gaskiya. Nake son ana kira ta WhatsApp ne ba ta ba. Gaskiya ne wannan haka yake wannan haka yake gaskiya ne. Gaskiya malam Ubangiji Allah ya saka maka da alheri. Allah ya saka mana gaba ya haku da kuke bibiya. Ina ta hmm, Gaskiya ne wallahi. Wallahi. ka ta mana kuma eh, da shi da zaki. mu duk muna fahimtar ko su Ma'ana muna ƙara ba da ƙarfin gwiwa a kan suna a ci gaba da ƙara fahimtar da mu suna suna tun Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a gaskiya ne na kira ga ne ina godiya da da irin ke yi domin Allah wallahi wallahi muna jin daɗin shi da ni bisa Allah ya sa mu dan shi Allah ya karba mana Allah ya fahimtar da al'umma shine buru Nika sha'anin nasu bukani to mu wanda muke ɗaliban ilimi mun san da haka. Ya zuwa gaskiya ne. A wala ya rudani ne. Kaloli Ubangiji Allah yi ma sadaka da gidan aljanna. Amin amin amin. Har da kai kai ma Allah ya. yi. insha Allah. Hmm. Duk wanda Allah ya kawo mu Kano za mu zo mu gaishe da malam bi izinin Allah ta'ala to Allah ya kaddara saduwa mu kuma Allah ya sa soyayya ta mana amfani da wannan da mu Allah duk ran da na shigo kado malam bi izinin Allah sai na rabe da shi bi izinin Allah mun zo mun yi godiya mun ƙara jaddada abin da muke fahimta Ko ubangiji Allah ya saka da amin amin amin mun gode insha Allah Allah ya na'am Allah ya mana haka amin amin akwai Malam Abu Ja'far na ga ka kirawo wannan dai ita ce numbar da ake kira ta ita don haka za a iya kira Assalamu alaikum Wa alaikum salam barka da kokari Malam Abu Ja'far barka da zuwa barka da kokari amuna lafiya Lafiya ƙarar shek ya fa. Alhamdulillah mala Abuja ba. Na muna jin kamar Abuja. Allah ya taimaka Allah ya muna muwafaka. Amin amin amin Allah ya dace da mu. Na'am. Wato duk da ma shi abin nan malam ya tafi network bai dawo da shi ba. Hmm. Wato wani lokacin haka Allah yake jarabta ku da wanda zai zo ya sai ta sakin baki yana faɗin wani magana kuna ganin abun kaman abin damuwa ne amma wani lokacin abin alheri ne sha a abin alheri ne gaskiya ne ai gwara ba su ringa haka eh abin alheri ne dan wallahi shek mun sanin ba kuɗi riba yake zama a riba ne dan kaga duk mai hankali zai fahimci cewa akan bata suke ga abin da ke cikin littafi ka zo kana shehu tijjani istinbati yayi kuma nan ana cewa manzan Allah ne ya jera masa ya ayyana masa ya nuna masa ayi kaza ayi kaza ayi kaza wanne za mu kama Aisha mutanen suna kallon shehunan ne amma ko alama suna ɗaukaka shehunan su sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu a nan ba da samun magana manzala sallallahu alaihi wasallam za su baya amma su iya cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba za su iya ba sai dai ya ce shehu tijjani ya ce ko shan ibrahim ya ya ce Allah ya shige su Allah ya sa su gane amin ya Allah alamu ya nuna nasara tana tafiya tun daga shi duk wanda aka wa duka ne aka daka aka daka wani in ya kwanta baya ƙara tashi da ai suna bugowa amma yanzu sun daina bugowa <laughs> sai wallahi ban da Su sai a samu su ba su wani program na wala malam yanzu da ba ɗayan su duk sun yi ɗauki. Ah, to ai dole ƙarya haka take. Kuma mu yanzu ma muka fara. Wallahi yanzu muka fara. Allah yanzu muka fara. Insha Allah. Allah ya sa. Insha Allah. Allah ya sa mu dace. Kama tuna min ya kamata mu dada. Amin, amin, amin, amin. Insha Allah. ya kamata ka tuna mun ma ya kamata mu da malam kuwa da haka wannan ita ce numbar da ake kira a ita da haka yanzu nan wanne za mu ɗauka cewa manzan Allah ne ya nuna masu irin zikiran da za a yi da kaza da kaza ko kuma kai da kace shi wutijani ne assalamu alaikum akaram kallahu cewa manzan Allah ne ya nuna assalamu alaikum Assalamu alaikum. Akram kallahu ɗazuwa baka ƙarasa ba. Ai na ga au ya da ya wuce ne. Okay. Wato malam. Mm. Wanda ya wadata da yanzu ya sauka. Na'am. Ya yi wata magana mai muhimmanci. Na'am malam. Da yake cewa irin su koza su rika sakin bakin su <laughs> suna faɗa irin wannan magana alheri ne ga da'awar sunna a alheri ne ma haka gaskiya ne a alheri domin maganar da jahilan cikin su suke yi suke zargar cewa sun jawo musu kunya sun jawo musu magana wadda bata dace ba to ta kai musu waɗannan magana mu suka saki bakin su wallahi su ma irin da suke yi <laughs> wallahi malam kadan yana warware kansa da kansa ko kuma magana su tana warware shegunsa bai ma ta warware ba su ma suka yi sai ce a abin yanzu haka yake ashe ashe shi ma da abin da ya fara hmm. a yanzu shi shi koza da yake mun Allah ne ya lakana masa hmm. kuma a lokaci guda za ki cewa wai ce ki zane ne isin daɗi wai ya ne Allah da kana wannan magana guda biyu ne ke za ka ta ya kana manzon Allah ko da yake ba da shi tijani la ilaha wala wala gaskiya ne malam wallahi kuwa so wato gaskiyar magana mutanen nan wato suna taɓar dara ma kansu da kansu kuma bayan kamun ne na Allah kamun ne na Allah duk wanda ya ɗauki sana'ar batar da mutane to wallahi a bakinsa shi da kansa zai da kansa shi da kansa ya warware kansa shi da kansa ya da kansa ya warware kansa shi da kansa kanu ne na Allah wannan zai yi wahala yanzu wanda yake kan irin wannan hanyar da suke yi yi magana ta minti uku ko minti hudu ta ci ka samu akwai warwaran kai daga su zuwa malaman su zuwa idan su zuwa muridan su abin da suke kenan wannan yana cin dalilin yasa ko mutane suke gaya mutanen nan wallahi ba kan daidai suke ba gaskiya ne malam wannan aka yi wallahi duk mai hankali ya saurare su mai hankali hankali wanda ke mai lafiya mai lafiya wanda bai samu halan ba bai samu na kasu ba hmm. a cikinsa wallahi wallahi ya kan bayyance mutane ba kan daidai suke ba wallahi malam haka ne kuma kamar yadda wannan bawan Allah ya faɗa mana alkanawi cewa su duk abin da su ya ce Allah ya ce annabi ya ce ba in ka ga sun ce Allah ya ce annabi ya ce to suna kokari ne su kare su shegunan nasu amma in dai ta magana ta addini ne shegunan su sun ce kawai shi ke in kaga sun koma da aya ko ga hadisi to suna so su gamsar da mu ne ko wani wanda ke rike da sunna suna so gamsar da shi ne a kan wani ra'ayi wanda shegunan su suka tafi yana so ya karfafa wannan abu to wannan ka za su jawo aya za su jawo hadisi ayan ma kuma sai su karkatar da ita in dai ba ta kuwa ba kan wannan ba to shugabannin su ne kawai sun ce to ina nan ina addini ana kai kullum shehu ka yace shehu ka yace ba ruwan ka da kanar lahu ba ruwan ka da kanar rasuluhu ba ruwan ka da kanar sahabatu ba ruwan ka da wannan kuma kai kariyar ka da kake bayarwa kullum shugabannin ka kake bayarwa in an ci mutuncin Allah ba damuwanka ba an ci mutuncin manzon Allah ba damuwanka ba an ci mutuncin sabon manzon Allah kai wanda ma suke haɗa kai da su suke rage sabon ma haɗa kai suke da su kowa yana fahimtar wani kowa na ganin karara haɗa kai suke da su kuma ka ce wai kai a lokaci guda wai kai ne masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ai wato wanda na taɓa wata magana na ce shekaru kaɗan zuwa gaba nan wallahi mutum ya fito ya ce shi sun shine masu yaji kunya ko ya ce shi ɗan tijjani yaji kunya da ka sun cika yasu ma babbaka a lokacin nan mutane ba sa karatu ana kwanin cikin gudun jahilci suka cika yasu na babbaka amma yanzu gari ya waye <laughs> wallahi wallahi yaran suke tasowa suke karatu a jami'o'i a wurare da yawa wallahi su kaɗai sun isa sun zo bakin su wallahi malam wallahi su kaɗai gaskiya ne ma ai lokaci ya yi kusa da lokaci ya kusa da guda mu mu huta mu bar su da ɗaliban mu ma kawai wallahi da ɗaliban mu ke so lokaci ya yi kusa wallahi malam lokaci ya yi kusa gaskiya ne ka mun da mu Allah wannan abin da kuke alkana Allah ya saka mu da amin ba karamin jihadi ne ba ba kuke yi ba wannan jihadi ne ne girma samo da al'umma daga bid'a daga shirka daga zandiƙanci da ake tusa musu an tere su daga gaban manzon Allah an kai su gaban ne an tere su daga gaban Allah an kai su wajen ne an tere su daga gaban sahabbai an kai su wajen ne duk wata galera ta su ne duk wata ɗaukaka ta ne su ne ba ruwan su wani irin su abubakar su umar su usman su ce a ah, kayanar tarihi ne an wuce wannan in karamomi ne ne su ne kai har sun sun sun toshe tunanin mutane ma ana magana wani a cikin sabon manzo Allah ne wani tunanin mutane kare ya kusan kawai a duniya ko a kasar na yi kai maganar waliyai ba wa ba ba ma tuna sabai ce wani da ake tunawa gaskiya ba sun yi kusan kawai da ba amma ni ga manyan waliyai su suna da biya kan kaza an musu albishi da aljanna abubakar bin janna umar bin janna usman bin janna ali bin janna abdurrahman bin janna sa'ad bin janna duk waɗannan waliyai da tun suna ban kaza Allah ya Abu Zara ya shi da nan duk na ta ce ne tunanin bai ya kai bai bai bai kai kansu sai dai kan waɗannan shehunan nasu gaskiya sun yi barna wa musulunci wallahi ba karamin barna suka yi ba kuma wallahi malam kare gari shegarin yas wallahi ya batar da mutane miliyoyi kai yara ne suke cewa da suke ce ibrahim yas Allah ne yan hakika da nan billahi la ilaha illa huwa ko ibrahim yas suka dauka ba ko ba ne. ana musu ne ana musu abin nan ne a kowane wani suka ɗauka suka mai da shi Allah kuma yanzu ya ji ya tarar ai ya tarar a kama su da Allah wai har wai a kasuwan nan mutum zai yi a yin waka ce wa baba uban Allah in ya fi ni kuma sabba in ya fi a biya ce Allah a tsakanin musulmai ke samu irin wannan kuma ke wurin ko ku karantar da su kuma yanzu kuma kuna baran da kuna da sai da kun san cewa da aka wurta ku sai ku ce a wai wannan ba ai din jami'a na yana ne to a zan ku koya da lillahi wa amma duk abin ke faɗa na a cikin littafi to yanzu bakin cikin su kuma kuke bayyana wannan abu damuwar su kenan sun sun fi a sha'ani a rigar sirri ne su shiga faɗaɓar da mutane a ban kafa a koye yanzu kuma kun tona musu asiri kun yaye musu sira an ga al'aurar su da haka yanzu dandan su zage ku su tsine muku su lati kuma abin da za su yi amma wani abin haka yake Allah da yadda ta Ahmad na yake wani abin haka yake Allah Allah duk wani wanda yake maka haka yake wallahi tsawon Allah bane wani haka yake abin da ka ga wannan suke faɗa wallahi tallahi haka yake na nan a littafi to Allah ya ce ke ku yanzu kun yi karatu kuna zakulowa kuna bayyana wa mutane tsaraicin su don a gane a koma ga suna a koma ga Allah da wasu su zaki ku da jahilan cikin su in kuna karatu su yi kwanan su yi zagi in sun samu dama su yi zagi in da kuɗin yin magana sai a je gudu a zurnar da mashin bashir wani ya bugo yana tambayar mashin a shirin ranar da ban da na zo ke tsarara tambaya sai ba a magana ya yi kawai da shi bashir ya masa tambaya kai kansa ya gudu haka harshe da ka kwaita ta hakuri mana alkalami wallahi koyi ta hakuri Allah ba zai bar wannan abun ba gaskiya sai ta bayyana wanda zai zai halaka ya halaka ala bayyinatin wanda zai shirye shirye ala bayyinatin ku tai ku tai kuma wallahi Allah ta ko Allah da tare da ku tai yawa ba abin da Allah ya abbe ki kamar shirka to wallahi mutanen kan shirka suke suke suke suke suke da mutanen su a kan shirka ka zo faɗuwa ka wani da ma ka kira ka je kabari aikin su nan ba kuma malaman su ya kai daidai ne ai ba ai a zuwa wajen sarki sai sai sai sai an fito wajen sallama haka za ka je wajen Allah kai ma kai tsaye ba ka da ba ka fito wajen shi ku ba ka duba ba irin yadda wani ta kamar sun yi shehu ka duba da suke da a buga Allah misali da halittarsa da bayansa duk kasu suke waɗannan abubuwa ai wanda ya akwai kunya ne kamata wani dan dan da rika jin magana ba ka san ne wallahi suna jin kunya ne kamata ba su kuma ko zuwa ga Allah su kuma zuwa ga Allah kawai su yana wata da mutane gari ya riga waye rana ta fito ba wanda zai tare ta kuma insha Allah mutane sai sun shirya bi izinin Allah in Allah ya Allah saka muku amin malam amin Allah ya biya ku amin amin Allah ya biya ku a kashi lafiya malam a kashi lafiya Allah ya biya ku Allah ya biya da kakanni Allah ya saka muku amin amin mun gode amin malam Allah ya saka da alkhairi to kamar yadda kuka sani cewa muna jiran kiran shati ko kuma in yana da wanda zai iya yi masa hukunci cikin ɗalibansa to ya turo su muna nan a zaune ga alkanabu wanda ya ce wai ana haɗa baki da wani wai ahadu sunna ne sai a ce ya kira <laughs> wai ya zubi to shi kenan ahli nan kai yazo wanda ake haɗa baki da shi kai ka zo ko ɗalibin ka yazo wanda ka yarda da shi kullun ina nan a yau ma gani shatima al miskin ko kai ka bugu ko ɗalibin ka kar ku bari a haɗa baki da wani assalamu alaikum Assalamu rahmatullahi wa barakatuh. Na, malam da wa muke magana? Akan masu barka da dare. To, malam barka da dare, an lafiya. Asakala alhamdulillah ya kokari. Alhamdulillah. sannan ku da kokari malam muna jin daɗin aikin ku. To Allah dai ya karɓa mana da mu da gaba ɗaya Allah ya mana sa'a. Amin su. Amin su Babu tambaya ko. Eh wani dan kwani na jiya. Eh wani dan jiya kira yana hidin kuma ya kamata kola su dinga gyara kan lamun gaskiya. eh babu matsala kana ji kamar yadda malam Jafar ya faɗi mutum ne ka ƙure shi ka ƙure shehinsa ka ƙure malaminsa to in bai zagi ba me kake so ya yi ai gwara ka bar shi zagi kai ya fashe shi yasa ba mu da buƙatar wannan kan masu eh. gyara ko zagin mu ne su bugo su zage mu masu hankali ai suna ji babu eh, babu matsala kowa tarbiyyar gidansu yake nunawa ai mu ba ma zagin kowa amin Allah ya saka alkhairi ai mu ba ma zagin kowa mu ba ma zagi to mala abun jafar as-salafi mala abun jafar akwai wayanda suke kira mala abun jafar da mun dan kyale su mala abun jafar ka kira akwai wayanda suka kira mala abun jafar kuma ta yi akwai ɗan kai ahli sunna yasa akwai su suna gefe bari su zagi amma ba ku su wa alaikum assalam wa rahmatullah da wa muke magana dan uwa alhamdulillah lafiya kalau da wa muke magana to malam jibril daga doso niger mune ma fata alkhairi ko muna jin kamalan jibril ba kuma kira ku ya zan yi da ku da kokari to Allah ya saka da alkhairi Allah ya ba mu ladan mu da ku gaba daya Allah ya mana tukunci da gidan aljanna Allah ya ba mu ikhlasi da tsarkin niyya Allah ya dada mu da ayyukan mu nagode malam Jibril ah, Amin, amin, Allah ya mana haka, Allah ya mana haka. To ina ganin ba su kira ba, kamar yadda na ce ya kamata Sheikh Shatima al-Miskin an sama dubu ɗari in ka kira kawai. sama dubu ɗari in ka kirawo kuma na ji kana cewa za mu haɗu da kai wai ibn hajar ya ce ana ganin manzan Allah ga littafi a gabanka amma ba ka fahimta ga littafin a gabanka amma ba ka fahimta abin da yake ciki ko da yake wani zubin kana fahimta ha'inci kake kai da ka ɗauko littafin i'lamul muwaqqi'ina kace وكان شيخنا شديد التجنب للمذاهب الأربعة بكما وهكا بني وذكرت مرة بحضرته ألام وأن كلام مفتن أو مذعب تنهرني وقال ما لك وله دعه haka ka cakuɗa abin kai ha'inci ka zira abin da babu a ciki ka fassara ka likitar da jahilai dole Allah ya sa mu dace da aka shatima almiskin muna jiran ka muna jiran ka shatima almiskin ko kuma kana da ɗalibi da ya isa ya yi gaba da gaba da mu su muke jira su mu wa'inda kuma ka ce ana haɗa baki da su ga su suna ta zagin ma comment muna kallon ku kuma kuma kun yi kungo ko na izza sunna kenan wallahi izza sunna ce na kallon ku kuna zagi a comment ku dai da kuka saba kira da ake cewa mun haɗa baki da ku wannan izza ne na sunna tun ɗazu ku bugu kaga wannan ko ga Allah fa irin wa'annan mutane Allah ya ya game musu komai su karan kansu sun gamsu cewa akan ɓata suke ba su iya kariya ba sai dai zagi shetima almiskin ba ma haɗa baki da kowa duk wanda ga ya zo ya ji duka ne su kuma waɗanda suke su kuma waɗanda suke jahilan ciki saboda sun san ɗariƙa da su kaɗai take alfahari wawaye marasa tarbiyya su kuma ba su taɓa kira ba saboda sun san in an rushe su ɗariƙar numfashin ma da take da kurari da ihu da cin mutum cin mutane da rashin tarbiyya ta daina idan an baje wa'annan shi yasa ba za su taɓa kira ba su ma assalamu alaikum ɗan wadawa muke magana Wa alaikum salam wa rahmatullah. Muhammad ne daga daga Kwadewa. To Malam Muhammad muna jin ka Malam Muhammad. Alhamdulillah Malam Muhammad. Muna jin ka Malam Muhammad. Na'am. To Allah ya saka. Amin Malam Muhammad. Amin. sannan kuma karatu gaskiya ana fahimta ana fahimta gaskiya tana fitowa kullum gaskiya ta fitowa take yi wallahi Allah ne sa mu dace wallahi kullum gaskiya ta fitowa take yi ana ana yi ta abin da mutane amma gaskiya yanzu gaskiya gaskiya tana fitowa sosai a wallahi alhamdulillah Allah ya ce gode wa Allah wallahi ya ana suna ne take yi wa Allah gaskiya wallahi karfin hujja izza su irin makirce makircen da ake yi muna kaga hakan Allah bai nufa ba wallahi wallahi tun da kaga wannan shafo ya samu karbuwa sako yana shiga ta ko ina fiye da yadda ba ka da zuwa da amfani. a wallahi har me ni gurma yana zuwa har gurin sa almiski sako yana wannan shafo wannan ma alheri da shi ne aka ce yanzu ma wannan alheri da wani hali ga Allah aka ce baiwa kaga sun muna ma ce a wancan ɗan shafi din to amma yanzu ga wannan shafin ɗin kuma Allah ya sa ya karɓa mallaman su ma su suke sauraro yanzu saboda abin yana kona wallahi kuma yana shiga to Allah ya sa su gane kuma su karɓa su aiki da shi amin amin amin amin amin amin amin amin amin amma yanzu ne ya ka sani masu ya annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai shine masu ya annabi masu ya annabi masu ya annabi to ya ga masu ya annabi na hakika amma su ne wa annabi juyi aiki da abin annabi <laughs> sosai wallahi wato kalmar ce kalmar suka juya ma na alkalami kai ya zube lafi gaskiya ne kalmar suka juya masoyan shehu suke so su faɗa kara da su suka faɗa haka mutane ba za su yi zuwa shi ne suke juya su ne masoyan annabi ka gane gaskiya ne gaskiya ne wannan haka wallahi wallahi dino duk wanda yake bin annabi ai ba zai bari ba za a ci wannan tafargaza tana fitowa a bangaren sa ba a wallahi gaskiya ne gaskiya ne masoyan annabi sun da ahlus sunna izala salafiya wala mu ne masoyan annabi amma duk wanda zai zo ya ce ma wai shi masoyan annabi ne sannan kuma da ya ce ma shehu kaza kaza kaza kaza wannan abubuwan da suke fitowa gaskiya ina kwata ma alamu sai alamu ma duk mai hankali ma ya san waye masoyan annabi gaskiya ne gaskiya Allah ya gane da Allah ya mu jagora Allah ya mu jagora Allah ya taka da alheri Allah ya taka da alheri amin amin Allah ya samu dace akwai wani yana kira har yanzu fa ina jiran ɗaliban shatima a miskin ko shi da kansa ina zaune in na gaji na ga ba za ku kira ba izza sunna ke yawa sai dai ku zabe na yawa yana shiga jikinku ne kuna jin zafi ko ba za ku iya kare ba ina kallon kuna zaki <laughs> assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am dan uwa barka da zuwa da wa muke magana barka ka ne malam alkalawi na'am ya kokari alhamdulillah alhamdulillah ya ibada Allah ya karba to kana magana da almajirin Sheikh Ibrahim Makari to barka da zuwa ya cikin almajiran almajiran shi mani. to barka da zuwa almajirin almajirin Prof Ibrahim Makari mune ma maraba muna muna to masha Allah na ji malam na ta kuma jinta malamin two, three, kai four, seven, zero. Dan uwa bari wannan mai tsada ne. Assalamu alaikum. Alo? Yawwa wani ne ya kira direct na katse shi saboda kai kana da tsada. Ga shi ka kira da Na muna jin ka to. Ɗalib, inna lillahi wannan ba'un ba. Assalamu alaikum dan uwa ba a kira direct ta WhatsApp ake kira. ka. To assalamu alaikum muna jin ka. Ɗalibin Prof Ibrahim Magari. Ba ka jina? A wani ne yake kira direct. Ok. To muna jin ka. Shi ne ce malam na ta malamin mu sun ki buguwa wai an samu wani malamin mu dubu ɗari a ciki. Eh, shi ne kawai. to kaga na ya kirawo ai da an bashi amma kai ma da baka kirawo eh to mana ai ai kai ka fi sanin wane ne ya kamata a taimaka ma da dubu ɗari nan ka fi kowa sani imana. Eh, waye shi a kai ka san kowa ne amma kai ka san wanda ka hidi zai buƙatar wannan kuɗin wanda kake hidi To, a yanzu dai ba ta kuɗi yanzu muke ba, koma kan topic tun da kai ɗalibin prob ne, kaga daga gidan karatu ga Aka ji malam ah, Assalamu alaikum. Babu matsala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum dan uwa. Assalamu alaikum babu matsala. Tsaya mu koma kan topic din. Dan ba zancen kuɗi ya kamata ne ba tunda har ka faɗi babban malami Prof Ibrahim Makar kace kai ɗalibinsa ne ai ya koya ma karatu na tabbata. Ko bai koya ma ba? ya koya ma mutane karatu sosai ma a to kai ba kai bai koya ma ba a eh, ya koya mana karatu mana na amfana da shi wallahi na karanta da shi to babu matsala a cikin abin da ka amfana da shi yaya za ka yi ka kare abin da koza ya ce shi shehu tijjani istinbati ya yi cikin aya Allah ya ce kaza ga yadda za a yi zikiri shehu tijjani ya ce mu yi istighfari mu yi kaza sannan a cikin addurratul kharida da cikin jawahirul ma'ani sannan aka ce wai manzo Allah ne ya rattaba masa wa'annan zikiran ya ayyana masa ya nuna masa kaza za a yi kuma ya umarce shi ya lakana wa dukkanin halittu to daga ciki waye ya karya ko zane ya karya? ko abin da ke cikin jawahirul ma'ani da addurratul kharida da al-ifadatul amaliya shine karya? To ka gani magana ta hankali malam, magana ta hankali. Ok, to. Babu magana a ce wai wane ne ya yi ƙarya. Ta gani ko? Na'am, ina jin ni. Ba na shiga cikin irin wanga matsaloli irin wanga malam, ba na shiga cikin irin. To, assalamu alaikum, to sai an jima. <laughs> Shi sa kenan ka bugo, ka bugo ne ka yi bayanin abin da yake ba karatu ba ne kaji baya shiga irin wannan matsaloli kuma ya ce ɗalibin prof ne lallai ka ɗalibin ɗalibin prof amma ka ba prof kunya ɗan uwa wallahi ka ba prof kunya ga wani ya kira shi ma ta yi ɗalibin prof ɗin ne a ka ba prof kunya wallahi assalamu alaikum wa alaikum salam ɗan uwa yawa barka da yawa barka da ya aiki Alhamdulillah ɗan uwa. Gaskiyan malam malam ana taimako Allah saka da alheri. Allah ne ya karɓa mana Allah ya karɓa mana Allah ya sa shi. Malam kai tsokaci nake so zan yi game da waɗannan mutanen. Na'am amma Allah ya sa yana cikin Ni dai na kasance a garin Kano. Na'am. Kuma wallahi ni makocin gidan Shehu Harajuni ne. Hmm. akan makalla mutanen nan wallahi an duniyar da su nesa ba kusa ba domin wallahi daga cikin su ni akwai aboki na ma wallahi a yanzu haka baya sallah sai dai zikiri ya kamata waɗannan mutanen gaskiya gaskiya su ji tsoron Allah kuma wallahi duk ba ilimi suke koya musu ba sai wake-wake sai kuma har sujada ma suna yi wa mutane suna yi wa su kowa ya sani mutum zai kan zo a ƙoli da na ce wa mutum Allah shi ma ya ce Allah to wallahi waɗannan tafiyar mutanen nan gaskiya gaskiya da sake kuma kowa ya sani a garin Kano a garin Kano kowa ya ji abin da suka yi a lungun afawa suka fito suka yi wa ma'aiki Iskinanci kowa ya sani kuma waɗannan mutanen su suke fitowa suke su suke kaunar manzon Allah wallahi abin abin da kai ci ina tana ce da kamar zan kuka ba matsala wallahi waɗannan mutanen kowa ya sani da sunan maulidi akan kalla da yawansu waɗannan ma ba sa sallah za ka ga kansu kamar na inyamurai to gaskiya ni dai wannan shirin ni na fara sauraro amma malam Allah saka da alkhairi amin saka da alkhairi gaskiya muna jin daɗin sa insha Allah zan dinga bibiyar saka da alkhairi kuma duk abin da suke faɗa hmm. duk malamai suna ta faɗa hmm. kullum wallahi fita ake hmm. akwai waɗanda tsakanin su da Allah suke bin wannan abu suke bin wannan dariƙa amma wallahi kullum fita suke za ka ji an zo an yi karya manzon Allah shi ya ba da kaza shi ya ba da kaza sai a ce a kawo hadisi ba aya ba ba hadisi dai mana ala saka da alƙalmi mun fahimci wannan da abu Assalamu. Dan wa kullum sai ka yi kira ta nan. Assalamu alaikum. Malam ta wasu ake kira kullum sai ka kira direct ta wasu ake kira. To. Assalamu alaikum. Na gane nan barka. Na'am, dan uwa barka dai ya gida muna jin ka. Alhamdulillah, ana magana da Muhammadu Sabiu daga nan kasar Gabon. To, Malam Muhammadu Sabiu, barka dai. Muna jin ka Malam Muhammad Salim. Barka dai Malam. Na kira ne muka fata alheri Allah ya saka mu da alheri a muke. Amin amin. Allah ya karba mana, Allah ya sa mu dai shi Muhammad Sabiu. Amin sai ma abu muna karfafa muku Allah ya saka muku da gidan aljanna. Amin amin amin Allah ya saka da alkhairi ga akaram kallahu yana kira ina ganin malam shi ne na ƙarshe. Kai eh, akwai wani sabo ya yi kira Shi ne wanda na ce kuma ya kirawo ta can insha Allahu, ina ganin ga malam ya kirawo ina ganin malam zai zama na karshe insha Allahu, To na kirawo ka amma na fi so malam ya zama na ƙarshe. assalamu alaikum ga wani ma ya ƙara kira assalamu alaikum na salam network din malam yana da matsala assalamu alaikum salam yawwa shek ana to barka ne, Allah ya sa ka zo ka ina jin ka Mara kana Yawwa mutum kare wallahi <laughs> abin ya kare ta cikin mutane nan wala ma mara kana Allah ya tabbatar da mukan Allah ya kare kalasu wallahi ma ya kana mutane nan ba kun tare su ba wallahi bin to yanzu ba yanzu ba malumin da ba malumin keji za su ba mabiyan nan kaidin da su ga ba su kara abin wallahi dan su wani na nan ba kana suna suna bin suna bin su ne su suka yi kamar su suka yi domin suka bin su ne wallahi ba su su bar bin su ni ban sani ban sa abin da suka ba suna jin zafi ne sosai wallahi ta kunna isa ai ni ita ne nake ai mu hmm. da su ba mara dan Senegal mu da dan mu da dan yan Senegal mu da su kake Senegal suna da yawa nan ga hmm. wallahi mara kai in ka taba shi su wallahi ko kashi ma suka samu kun kashe ka inna lillahi wa inna ilaihi ba ai ai suke da abinci. su wallahi kullum magana karama suka yi sai ya yi tafiya kan ruwa sai ya gamu da Allah Allah ya ba ba batun magana Allah bari suke yi wallahi ko cin shi ne ma ko cin shi ko cin shi ne da kansu akwai su

al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi amma Allah ya sa dai mun duka mu gane haka ina da ban takeici shi insha Allah haka za Allah ina da ban takeici kuma ana ganewa ana ganewa wallahi Allah ya sa mu dace ga sai kuwa sai sai da mu muna muna muna waje ba gida muke amma da yawa suna ran kamar kai wani wani wani wani ya yana yana ana ta aika kudi gida a yi ne a yi ne a yi ne aka yi zuwa aka ce ne kamar yi ta yi ta na sallar dare yana yana kiyamun lagos yana ta abin da istighfar da rabe da iko Allah ne ya samu takarda mutane nan ba na Allah kawai suka sa gaba sai hannai kawai suka sani wallahi Allah ya sa mu gane ba alƙawari na gode kwarai na gode kwarai Allah biya. Amin Allah ya saka da alkhairi. Akwai wani wanda yana ta kira yana ta kira wanda yake kira direct. Allah ya sa ma dan dariƙa ne. To dan uwa ina kiran ka bai ba. To ga wani yayi kira. rahmatullah da wa muke magana Umar Zakariya Umar Zakariya barka da zuwa to da Allah akwai wani abu da muke bukata daga gurinka Hello na ce dan na ce dan girman Allah dan me kai ina ji dan wa eh dan wani akida ne kai kai ka kowa sani ne dan akida ne sani to kai dan wace dariƙa ne ai ba ni nake so ni na sani shi ne so ma kashi ko ya sani a'a ai jama'a ke so su sani dan wace dariƙa ne kai kai ɗan tijaniya ne za ka iya rantsewa da Allah. Kuma na kuma na Algoni Umar Muhammad Shashar Ibrahim Sale. Wane ne? shi na biyu shi ne Shashar Ibrahim Sale. shayinka na biyu a shi wancan na shi shi ne zan kai maka eh, na yi tarbiyatul azkar sama da shekara goma a hannun algoyin umar ta fi shashari sale ok ok ok a nan maiduguri amma da allah muna dan bukatar wani abu da allah muna da allah muna so karante a kan abin da ka faɗi ka ce wallahi kai dan tijariya ne ka ce ka rantse da allah Mm-hmm. shehin kawane mm-hmm. za ka a abin da ya sa kana ji saboda a babu matsala babu matsala a ai ba matsala kana ji za mu tattauna amma muna so mu gane dan shekara yana kuma yana to ai muna muna so mu gane dan waye kai shi yasa saboda akwai waɗanda muke so su fahimci haka saboda an ce ana tijjaniyin ana tijjaniyin wa uridu an amota tijjaniyin babu matsala duk amma kana ji da Allah akidatu ash'ariya babu matsala sufiyatu tijjaniya ni din na sani malikiya amma an ce muna haɗa baki da waɗansu ‘yan izala ne sai su Wannan maganar da ka faɗa, wannan eh. maganar da ka faɗa ba da ka ake ba, Maulana bai ma san da kai ba, ko barin ka ma ba ku kai sani kaɗan ba ka kai ya san ka ba. To babu matsala na ji amma to amma assalamu alaikum amma a wani peji ne ake karatu na izala ko za ka gaya mun peji ɗaya wanda aka ake da waya. Eh. Yanzu da ni ainihin abin da ya sanar kirawo. To ina jin ka eh, amma ka tsaya kan Tobi, kuma ka amma ne ka san tobi abin da koza ya faɗi da kuma abin da ke cikin littafin. maganar malam munir adam kosa da kuma abubuwan da ta karanta babu ta'arubi a ciki dai akwai jami'i a tsakanin su kowane da ma'anarsa ta yaya duk abubuwan da shehu tijjani radiyallahu ta'ala Abu hmm. ya zo mana da ita ya same shi ne kai tsaye daga maki sallallahu alaihi wasallam hmm. Wannan mummunar shi kuma abin da ya fada ya auna abin da shehu tijjani ya karbo daga mahaifi ne a bisa zahirin shari'a aka auna shi zai yi wuce an yi istimati a ciki. To amma da Allah abin da nake so da Allah ko za ka ta mana assalamu alaikum. A ka'ida. Assalamu Ka Kana da mana. Kana ji. Ka a cikin ka saurare mu. wai tsaya mana tsaya mana ina so mu juna. a to ai kana ji assalamu alaikum assalamu alaikum a shin na ce dama ba ka saurara a ai kana ji ai ba na so ma ka fara sai na gama za ka yi. to ina jin ka ko kuma kun ga fita ne ko yau mutum in ya zo ya ce ma ya ga manzon Allah a mafarki ya faɗa mar wani abu wannan abin da ya faɗa ma za a auna shi da alkur'ani da hadisi idan ban ci karo da alkur'ani da hadisi ba wannan gaskiya za ka. gaskata shi idan kuma abin da yake manzon Allah ya faɗa mana aka auna shi da Qur'an da hadisi ya ci karo to wannan za a jira magana shi ba manzon Allah ya kana ba shi malam munir wato saboda ya fahimtar da waɗanda ba su fahimta ba shi ne aka auna shi alkur'ani da hadisi a hanyar ce mai da tijani kuma ba su ci karo da alkur'ani da hadisi ba. To, assalamu alaikum. ai babu ta'arudi nan. to assalamu alaikum abin da yasa nake ta ce ka tsaya da ka maimaita abin da shi ko zan ya faɗi yau da ka ka maimaita kowa ya ji me ya faɗi dan ke ya faɗa eh, eh. a kai a kai da ka auna kai dai za ka maimaita maimaita me yace. ban ji farko farkon karatun ka bai. na ji ka kace malam munir ya ce ya yi cewa tijani a zikirin da muke na a istinbati ya cikin qur'ani da hadisi kaga assalamu alaikum kaga nan akwai alamar san zuciya dangane da kai wato kai da baka ji abin da kai ya ce ba amma kai ƙoƙarin aunawa ko assalamu alaikum sai an jima ina ganin sauke kaza saboda ka riga ka ma gama ma magana kaji fa an ce ya maimaita abin da kozan ya faɗi shi da bai sani ba amma har ya koma wato dole sai ka kare ƙarya ta ko'ina ai da ka maimaita sai mu ne to kaga ba ka san abin ba da ya ba kai sai ka kare kuma Allah ya sa mu dace bayan ka gama zage-zagen to da aka dai wannan shi ya kirawo ya ji jiki shekaran jiya jiya kuma shatima al-miskin da ya tabbata an masa tsirara da ya ce babu abu aka zo aka kawo ya ƙara sa wani sharadi aka bi shi ciki ya bulalu shatima al al-miskin ya ji sai ya ce wai an haɗa baki da wani ɗan izala to wannan da ya bugu kuma ya faɗi shehunsa kuma ya faɗi sunansa kuma ya faɗi inda yake kuma ya faɗi ɗariƙarsa to yanzu abin da ya rage wa shatima al al-miskin sai ya koma ya tambayi wannan shehun da shi ya faɗi kana da ɗalibi kaza da ya tarbiya a hannunka ne da haka to duk mai hankali ba yanda zai ce wai kaji wai ko zawai dan ya fahimtar da mutane <laughs> kai wai ya zube lai Allah ya roƙe shi sarki ya sa mu dace ga akaram kallahu yana kira assalamu alaikum akaram kallahu <laughs> wai ya zube lai wala abubuwan da akwai ban dariya Allah ya samu dace kai da ba ka iya maimaita abin da kuzan ma ya faɗi ba har za ka auna الحكم على الشيء an عن تصوره ala shay'i farun an tasawuri ta yaya kai baka sawwara abun ba kuma za ka zo kai masa ma hukunci wannan ke nuna bata kake kai tunda ba za ka iya maimaita abin da ko ya faɗi ba amma dole sai ka kare ƙarya hmm. eh wanda ke kira assalamu alaikum dan uwa ba kira direct ta WhatsApp ake kira hello assalamu alaikum akaram kallahu Allah ya ta malam Allah ya taimaki malam ai malam saboda kai ma na dan jama'a kaga kaga wannan magana eh malam da ko zai faɗe ta eh akaram kallahu wanda wani wani wani zo ke kokarin wani kare ta eh wallahi a garau ga zawo Allah ya sa mu dare wallahi in inda wata tijjani Allah zai dawo da shi duniya hmm. wanda ba zai iya kare ta ba kafa abin da sa wanda ba zai iya kare ta ba a ba da kamar kai yanzu duk wani dalilin za a kawo maka in ba qur'ani hadisi ba hmm. ba za ka yi shi ba hmm. haka ne to su kuma sun gini ne kan cewa kawai shehu ya ce <laughs> wai ya zubillahi na ma ji ya fara zancen wai mafarki wai ai idan mutum ya yi mafarki da manzan Allah ya ba shi wani abu ana auna da alkur'ani nan magana ya ƙwazatan lama naman ake shi yasa ba za ku iya karewa sannan kuma <laughs> <laughs> to nan kuma shi ya zo da zancen sosai kwa sosai haka ya kai a wurin ka yanzu da aka da da shi zani yake ya karatar lamana ba ka ga kana neman hadisi a kai kana neman aya a kai gaskiya ne ka ga shi zani ko ba zai iya kawowa ba wai ya zai layi gaskiya wannan magana ta ina za ta karo ta ina za ta karo Allah ba da san zuciya ne tsantsa ko ne ke shi wani na ji daɗi na ji daɗi da ka tambaye shi cewa ya rantse da Allah hmm. shi dan tijaniya ne Hmm. Ka fa abin da ya sa ne? A'a malam. Shi ne maganan da ka faɗa suna ce wai wai wani ɗan izara ya kan yi shigan bultu ko na da suna shigan bultu sai ce shi ɗan tijjaniya ne. Wai sai ya bugo. Sai a zo ainihin tattaunawa da shi a ce an ka da shi don yan dariƙa su ji kunya. gaskiya ne eh abin da ya ce kenan shi ya kamata yan gari ka sani da awar sunna ta wuce ta fi karfin wallahi ba da gina da'awarta ƙarya ko kafawa wallahi ba za mu wuce wannan wallahi malam gaskiya gaskiya ne wallahi mu in dai za mu yi ƙarya ko za mu yi kwakwalwa ko za mu yi tuwon ya illa illa illa illa mu kamata mu yi da'awa ba hmm. gaskiya ne to amma ka san wani abu guda ne shi ne? wato idan mutum yana wani laifi sai ya zaci kowa ma yana wannan laifin hmm. akwai lokacin da shehu su yake tafsiri a Kaduna wallahi mutane suna da yakini wani ya gaya ne ce akwai ɗan ɗariƙa ne zai fito zo ce ya zo karɓar ɗariƙa dama yana ciki <laughs> zai fito ce ya zo karɓa don a yaudar mutane cewa ana shiga sai suka ɗauka wa mu ma za mu yi haka mm. Allah tsare mu wallahi mun wadatu ga barin ƙarya wallahi mun wadatu mm. wallahi mun wadatu ga barin mu ɗauki wani wai ba shi ba cikin mu yake ba ko kuma a cikin mu yake Me ce shi ba a cikin mu yake ba da a yaudar mutane ina ina ina ina la la kai kaidar fa'ilin Allah ba shi yadda masu inji ina ina mu ta gaban wannan wallahi malam su ne suka gino a kan tsariya sai sa imamu suyudi ya fara cin alfiya sai ce a duniya ba waɗanda suke yi wa manzo Allah ƙarya irin sufaye su ƙarya ma wani nau'i ne na addinin su sai su ɗauka kowa ma haka ne yin gina aƙidar su bisa karya. wallahi mu mun wuce mu gina mu aƙida mu kan ƙarya billahi illazi la ilaha illa huwa gaskiya gaskiya in ka duk wanda ya ce dan tijaniya ne ran goce ya rantsa shi dan tijaniya ne yana da kyau ai malam to shi shi wancan malamin abin da na lura malam eh, wato so yake ya wawaitar da hankalin mabiyansa in ka dan malam ni na bi karatun yana yi ne akwai alamar yana jin karatun yana dukansa yana shigarsa don har zagi yi a ciki eh to eh? sai yake so ya karkatar da hankalin mabiya wai su wai ya fahimtar da su wai wannan fa da ake ƙure shi ko da aka ƙure ɗan izala ne ba ɗan ɗariƙa ba to shi ɗan izalan me ya hana shi ɗan ɗariƙan me ya hana shi zuwa shi ya bugu wai an ba shi labari wannan shi ne eh me ɗan izala shi ya zo an kure shi me ya kamata kai kai ɗan ɗariƙa ka fito da makaranta kai yaki makanka wallahi ba da tun da wannan da kullum ya cewa wai wani ɗan izala zai iya cewa shi ɗan ɗariƙa ne hmm. dan ya zo a shi ku ji kunya to sai ku fito wallahi ku fito wallahi ku wallahi malam amma ni na san me yake damu mutanen nan me yake damu mutanen nan wallahi me yake damu su wallahi ku wallahi me yake damu su ne hmm. ga gaskiya a cikin fili mutum ya ki ta dinga kame kame mutane nawa ba sa tuna mutuwa ne ba su tuna kwanciyar kabari ne ba su tuna haɗuwa da Allah ne duniyar nan nawa take ne wai nawa take ne yau idan mutum ya mutu shiga cikin kabari duk duniya nan ba wanda ya zai cece shi ba da ya zai belinsa. San ba ina ba wallahi. Malam ban dan minti daya. A cikin sati biyu da ya wucen nan. Wala akwai ɗalibi na da Allah ya jarabe shi. Ka san wani jaraba abin da ya tuna mun da shi tabbaciyar kabari da addu'a da Allah. Ka san abin da ya faru? Wallahi yaro ne laifi a gidansu ya sata to ya aka kawo wajen ɗalibi na malami ne shi ke karantarwa shugaban makaranta ne mm. sai iyayen suka ce ya yi wa yaron horo mm. har sai ya faɗi wajen kayan nan da ya sata inda ya kai mm. shi ko duka tsautsayi sai ce kalaman makarantar da suke karkashin su sau horo Wala suna yi horo ma yaro sai mutu inna lillahi wa inna wallahi malam wallahi malam in ka ga kwantar da muka yi a kan wannan abu Sun su kansu kuma sun tabbatar da kuskure ne ba da niyya ba ba da komai ba amma wallahi na eh, eh, ina son jike a maka fitowa su bai wuce sati ba amma da sai da kwana sittin kafin a samu belinsa. Sai na ce to yanzu cikin kabari fa babu beli. Ba beli ba beli ba mai fansanka ba wani babbar da ke masa magana ya sa baki ka fito mm. Mm. wallahi malam wajen yan sanda ne mm. wajen high court ne wajen majistare ne a bashi duk an kai magana nan sun ce to haɗuwa da Allah fa ba fa lauya ba lauya ba mai kare ka daga kai sai aikinka sai ka wallahi ne ke ganin duk mutumin da ya bari aka yi masa wasa da sa aka raba sa da Allah wallahi ya cuci kansa kuma an cuci shi ya cuci kansa an cuci shi haɗuwa da Allah ba ƙarya ba ne mutum ya kwanta ka wani shi kaɗai a watsa ba shi ba ƙarya ba ne sai sa wallahi mu mu tu da barin ƙarya dan mu raye aƙidanmu <laughs> billahi da zai yi dan yi ƙarya akan da'awa garan ba wallahi amfani ta gaskiya ne zan yi ƙarya wallahi gara daina da awa amma matsala idan mutum yana yin abu sai ga kowa ma kamar haka yake in mutum yana wani laifi ya ɗauka kuma su wura haka suke wannan laifin wallahi mun wadata gabanin kai wallahi ku ji tsoron Allah yan ɗari ku ji tsoron Allah wallahi mun wuce mun da wani daga cikin mu ya zo ya ce shi ba tare da wai ba don ya jawo wani bakin jini a ci an wani mun wuce wannan ku daina wannan tunani kuna hakkin mu ni wallahi ta kai mu yi wahala da mutum za mu yi wahala ci Allah ki mai za mu yi wahala ta kan wani ci Allah da ni mai in haka yana faruwa ni a ba Allah so Allah ya saka da Allah ya saka da za ta bayyana wallahi Allah ya ma kana يذر المؤمنين ما أنت عليه حتى يميل الخبيث من الطيب ولا تعالى غني في قوة غني لكي هذا ما كان قوة يا غني sai dai mutum zai ɓata ya ɓata da son zuciyarsa sai mutum zai shirye shirye bisa bisa kan hujja kamar alƙalin ku ya hakuri ka tashi kai ta huta ma ka huta ka yi kokari wallahi ka tashi ka huta Allah ya ga abin ya ga zuciyar ya ga abin da kai wannan abun ba ana idan cin mutuncin wani wallahi lokaci ne ya kawo ga gaskiya ne wanda zai wanda bari mu yi abin ba shi kan kai zai ji kowa kai doro kun man da ina ina da ina da ina da ina da har ma ni abin ina wata kama kai doro kun man da la ina da abinci ba zai cutar da kunkun matsawa ta ji sai ka huta Allah ya ka ka huta Allah ya Allah ya saka Allah ya ga zuciyarka ya ga abin da kake Allah ba yana kallon eh, jikin mutane ba ne zuciyar ce zuciyar ce kuma akan ta zama ne hisabi kan da abin da ke zuciyar ma kake kulle take ta ko da kan da zama ne ba jikin kuna ba ba jiki ba eh babu yana cikin zuciyar munafiqun da Allah yake eh tujuhuka ajsamuhum hmm. wa in yaqulu tasba da qawlihi za ka shi manya ga kyawun su ba ga komai amma ina in suna magana za a iya sauraron su wanda sun kai su yi magana amma ina babu zuciyar babu Allah ka tsare zuciyar babu Allah sauwa Allah ba ka hakuri ka ga wuta wannan kamar da yake da Allah nan da ya kira ya san da da da shi da rawa da kai yake shi a rubuce da Allah su mun su fito malaman su fito Allah su fito su su fito amin amin amin tashi lafiya tashi lafiya assalamu alaikum to kamar yadda kuka gani Sheikh ka kirawo Sheikh daga Ingila Sheikh kawai ka yi fatan alkai je mu kwanta Sheikh ka yi fatan alkhairi inda ya ka daga ya haƙuri Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sheikh barka da zuwa. Allah ya sa fatan alkhairi za ka yi. Saboda lokaci ya yi. A Ai, ai gaskiya ni ma na ga na ga ya ce ka je ka huta ni ma kawai nan zai ce maka Allah ya saka maka da alheri ka je ka huta kawai. To Allah ya karba mana. Allah ya sa ni a sa'a ga wani ga wani da yake ta kira tun ɗazu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikun salam dan uwa kai dan dariƙa ne ko dan izala ne kai? A'a ni ahlus sunna ne kake. To assalamu alaikum sai da safe kai hakuri sai da safa dan an tashi. Eh to shi to shi. Amin amin an tashi kamar yadda kuka gani wato akwai waɗansu da yake ɗan cikin ɗariƙa waɗanda ba su da adalci kuma wannan ya nuna ba kwasan gaskiya tabbas ƙarya ta yi kane kane a zuciyarku shedan ya sa muku dattin zuciya kaga wannan da na sauke shi akwai masu cewa wai me yasa aka sauke shi yanzu ya mutumin da bai san abin da aka faɗi ba zai zo ya kare wato ku so kuke tunda malaman ku sun ki bugowa kwata-kwata su ma almiskin suna jin wuta ta gefe suna huci a gefe sun ki su bugo sannan ba su da ɗaliban da za su bugu kawai shi kenan mu ɗau wanda zai ɓata mana lokaci ya zo ya surutu a ce ɗan ɗariƙa ya kirawo sannan su koma gefe su ce shi ma ɗan izala ne sannan ma duk ma ba shi a haka mun ce ya maimaita abin da koza ya faɗi ya kasa maimaita wai mai ji ba al'ukuma al shay'i far'un an tasawwurihi kawai bai ji ba kuma sai mu ba shi dama wato ku ɓata lokacin ma ku ba da hujja ne shirman da zai yi ma hujja ne bai ji abu ba yaya za a iya kare fara karewa ma da ya nuna cewa kan bata yake ta yaya baka san abin da za ka kare ba kai duk abin da aka faɗi kenan kuma wannan bawan Allah shine wanda na takura wanda shatima arziki yake magana a kansa ya zo cikin littafin arrima ya ce babu abu na ce to ka fara hukunci a kansa wannan abin ka ce ƙarya ne ka ce ɓata ne nai nai ya yi hukunci ya ƙi saboda kada a je kan shehu tijjani zai yi wa ya ƙi sai da ƙarshe dai ya ga abin aka fito masa da shi yasa don haka ka ce wai a bar shi mu ba shirme muka zauna yi ba a zama muka yi karatu ya za a iya kara abin da bai sani ba an ce ya maimaita abin da ko zan ya ce ya kasa maimaita wai ya hau daga baya ne alhukuma ala shay'i farqun an tasawwuri Allah ya shirye ku da haka yanzu zamu tashi dukkanin abin da muka yi daidai Allah ka bamu mu lada wanda muka yi kuskure daga gare mu ne Allah ka yafe mana Allah ka bamu mu ikon gyarawa ba ga a halka ta goma sha shida insha Allah gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh